To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraron maka wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shak Sidi Bashir. Al-Iraki kuma <laughs> al-Najeri muna tare da shi. Alhamdulillah, kamar kan da ya saba karatuttukan shi ko kowane alhamis da yake kawo mana wannan karatu da muke na safiya ma'anarsa da muke wannan karatu duk abin da za a faɗa a kanka ko kuma abin da za a faɗa a kanku na akidanku da kai shirin to bi ma'ana mu za mu doke shi haka ne amma a'a kana da dama ka zo ka nuna wa jama'a duk abin da ake faɗa a kanku nan wala Allah ba haka bane ko kuma akasarin haka ne ko kuma a'a malamin da yake faɗa haka ya ya yi masa mummunan fassara ko kuma ya yi masa mummunan fahimta kan da wanda eh, irin wanda karatun nan eh, ma'anar wannan karatu da muke yi na safiya kenan to alhamdulillahi yau a shak da aka koma bi mana karatu ne wanda shak eh, dr sani rijiyar lemu ya yi a kan wannan ah, kadiya bi mana na haɗin kai wanda shehi zai zo ya kawo mana ah, asalinsa in an ce haɗin kai ga musulmi me ake nufi me ma'anar haɗin kai ga musulmi haɗin kai yana nan ga duk musulmi kaɗai ne gaba ɗaya ko kuma haɗin kai Allah ce duk mutane mu haɗa kanmu duka ya kamata mu gane a nan a maganar shi amma kan haka kuma mu je mu ji yabo na minti kaɗan mu sake dawowa. Kai maka mai aja, maula ya yi mamali na ce maka sa'a ne. Ina masu kira a gini ni dan shi'a ne, akan sayyadina Ali ku ce mini began ne, a zage da aibu. mata ne kan alisa ne ko zan mutu kan sayyadi ani to shi ke na amirul mu'mini na lai maka bai'ata maula yayi mamali na ce maka sa'a dai alhamdulillah a yau na jaddada bai'ata imamu ali igi yau na da maketa ka yarda da ni da'iman imamu ka shelanta kana tare da ni imamu to ai shi ke na. Ashirul mu'mini na dai maka bai'ata maulaya Imam Ali na ce maka sa'a kai. Ta karshe ala udayi ban na gaida ku, a ƙaunar amil kisa isan ba kwashe ku. Imam Ali ku rike ina matuƙar son ku, ku je ka gaba ɗaya ina kiran muku sa'a ne. Ayyul mu'mini na lai maka bai'ata, Imam na ce maka sa'a Salati Allah ka ƙara yi kai ninka, da maulana shugaba jeren kyawawa. Habibu zati ya so ka shi ne dacewa, a so ka bi ka hakika wannan tilas ne. Ayyul mu'mini. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu Malam Buhari na ganka sanda zuwa to alhamdulillahi muna tare da shaksiri Sidi Bashir wanda zai yi uh, ba da amsa wani bangare za mu ce raddi wani bangare mu ce martani wani bangare sauki-sauki mu ce amsa zuwa ga Dr. Rabi'u Rijiyar Lemu kan magana ta haɗin kai da bima na yayi. Insha Allahu kowa ya kwantar da hankalinsa mu ji. abinda shehi zai karanto mana ana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum salam. wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير كلئك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد uwa masu bibiyar ma wannan shafi mai albarka ƙarƙashin jagorancin mai gayya mai aiki sarki zaki ina ƙare mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Kafin in fara karatu zan amfani da wannan dama in ƙara tunasar da al'umman musulmi na duniya baki ɗaya musamman kuma mabiya ahal bait islamullahi alaihim eh. cewa muna cikin wannan wata mai alfarma watan sha'aban wanda yake wata ne da yake mana sharan fage na tunkara wata mafi girma watan ramadana uh, wilada haihuwar sahib al'asir wa zaman almahadi ajallahu ta'ala farjahu sharif wanda muke sauraron bayyana shi da haka wata ne mai tarin albarka wanda ya kamata a dage da addu'o'i da ibadu domin samun irin tagomashin da ubangiji maɗaukin sarki yake ba masu ibada a cikin wannan wata wanda ya dace da haihuwar sahib al'asir wa zaman wanda insha Allah ranar litinin zai zama sha biyar ga wata a wasu lissafin su kuma ranar lahadi muna roƙon ubangiji Allah ya ba mu albarkacin su kuma ya samu cikin waɗanda za su zamanto mataimaka gare shi na haƙiƙa sannan zan yi amfani da wannan dama kuma in isar da murna da farin cikin mu na dawowar jagora malami shugaba Sheikh Ibrahim Yakubu Alzakzaki hafizahullah hmm. daga ƙasar Iran bayan shafe kusan watanni hudu da yayi wajen neman lafiya tare da matar shi Malama Zinatuddin. Sun je sun ga likita kuma alhamdulillah sun dawo cikin ƙoshin lafiya. Muna amfani da wannan dama mu isar da gaisuwar mu da farin cikin mu musamman ga ɗaukacin almajiran shi Sama'atu Said. Muna fata Allah ya ƙara su malam lafiya, ya ƙara ba su kariya ta musamman tare da mu da su baki ɗaya kuma ya tabbatar da mu ƙarƙashin ansarar imamul hujja sahibul asr wal zaman ajallahu ta'ala farjahu shari sarki zaki na'am shek dr rabi rijalim yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi tofa albarkacin bakin su akan al'amarin da ya shafi haɗin kai wanda wannan matsalar da ya magana kanta tana da alaƙa da ci gaba da martanoni da suke ta akan maganganun ɗan gidan marigayi gumi wato Dr. Ahmad tun bayan dawowar shi daga jamhuriyar musulunci ta Iran inda ya maganganu na haɗin kai tsakanin shi'a da dukkanin na'urar musulmi so su suke ganin a zo a haɗa kai ɗin nan akwai matsala wannan ya tayar musu da hankali kowa yake faɗan albarkacin bakinsa shi ma ya zo ya nashi magana ɗin To amma bari mu ji shi me ya fahimci haɗin kai sannan sai mu fara bashi amsa sa mana clip na farko. wanda yake halakaki. Da haka wannan ne addini kuma shine da awa ta gaskiya cewa ku zo ga littafin Allah ku zo ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama hatta abinda ake magana cewa al'umma su haɗa kai abu ne mai kyau amma haɗin kan ana yi ne akan alkur'ani da sunna duk wani haɗin kai da za a yi akan wani abu koma bayan wannan ba zai zama haɗin kan gaskiya ba kuma ba shine Allah yake kira zuwa gare shi ba Allah yana kira ne yayi umarni da i'tisam sai ce Wa bihablillah bi hablillah jami'an da haka abinda wasu suke zato na cewa wai haɗin kai shine a daina wa'azi akan bid'a a daina wa'azi akan shirka a daina wa'azi akan hanyoyi na batattun mutane wai dan a haɗa kai to wannan mummunan fahimta ce da mummunan kuskure ku duba siyakin mm to sarki zaki ya ce mutanen da suke cewa haɗin kai shine a bar yin wa'azi akan bid'a a bar yin wa'azi akan shirka ya ce wannan ba ba haɗin kai bane ba haɗin kai shine a hada akan kitabu da sunna ya jawo al aya alqur'ani da ubangiji ke cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ya kafa hujja da ita wannan magana gaskiya ne alqur'ani shi ya umarni da hada kai wa atasimu bi hablillah tunda cewa malaman tafsiri sun saba akan hablillah din nan menene wasu ce alqur'ani ne wasu ce dukkan muminai ne ma wasu ce alqur'ani ne wasu ce musulunci ne gashi wato akwai ah, ma'anoni mabambanta da malamai suka ba wannan hablillahi din amma mashhuriyar magana shine hablillah a haɗa akan alqur'ani hablillah wala tafarraqu duk da shi ya ƙara da sunna ba mu san inda ya samu wannan ba duk da zamu zo mu ji hadafin shi a gaba sakon da yake so ya isa amma inda ya kuskure ba na jin dama akwai wanda ya fahimci haɗin kai ba na jin akwai wanda yake cewa ma'anar haɗin kai shine a daina wa'azi akan shirka a daina wa'azi akan bid'a a daina wa'azi akan barna babu wanda yake da awar wannan amma abin da ake cewa shine al'umman musulmi su haɗin kansu su haɗa kan alƙur'ani amma idan za ka yi gyaran ga wanda yake shirka idan za ka gyara wa wanda yake bid'a idan wanda za ka gyara yana wata ɓarna ɗin sai alƙur'ani ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ka kira shi kai mishi wa'azi da uslubi mai kyau ka sanya hikima a ciki idan za ka yi jayayya da shi ne alkur'ani ya ce shi ma bai baka kara zobe ce dilhun billati hiya ahsan ka yi jayayya ka yi muƙabala da su ka tattuna da su da maganganun da suke su ne mafi kyau. in za ka isar musu da saƙo aka ce mishi ka gaya mishi magana mai taushi wato kamar yadda aka ce annabi Musa da annabi Haruna faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkar aw yaksha ku faɗa mishi magana mai taushi waɗannan adabu ɗin su ne muke faɗan cewa a haɗa kai a ɗori a kansu amma ba wanda yake ce al'umma musulmi su haɗu a ƙyale mutane kowa ya ɓarnar shi a ƙyale mutane kowa ya bid'a shi a ƙyale mutane kowa ya fasadinsa ba haka ake nufi ba abin da ake nufi a haɗu a girmama juna idan za a gyara ɓarnar, ko za a gyara fasadi ɗin ko za a gyara kowace irin bid'a ce to a yi amfani da usuluban alkur'ani da ya koyar ba da cin mutunci ba ba da kafirta juna ba ba da mushrikantar da mutane ba wannan shine abin da muke kira kai kuma shine na haɗin kai din so ba wanda yake da awar cewa wai a kyala mutane su barnar su eh. su yi fasadin su duk da cewa wannan ya ɗauko sharan fage ne akwai inda yake so ya kai wanda insha Allah a gaba mutane za su ji hadifin shi so a wannan gaɓar, mutane su fahimta cewa dama haɗin kan ba akan ayi shiru abin mutane su yi barna bane ba a bar mutane su bid'a ba a a haɗu kana bid'ar kana barnar kana kuskuren dukkanin mu muna kuskure babu wata firka daga cikin firkokin musulunci waɗanda ba sa kuskure ko wanda babu kurakure a cikin tafiyarsu amma akwai abin da ya haɗa mu mu haɗa kan shi shine alqur'ani kai kana kaza kai kana kaza in ka gyara ya alqur'ani shi za a yi gyara ya za mu tattauna ya alqur'ani ce mu tattauna wannan shine abanin haɗin kai din mu fahimci cewa ba faɗa ba ne ba yaƙi ba ne ba kuma haɗuwa akan ɓata ba ne abin mutane su barna a girma girmama kowa yadda Allah ya wa ɗan adam kai ma ka girma mutum ka isa mishi da nasiha dama kai naka nasiha ne wa ma alaika illal bala baka da tirsasawa baka da tilis akai me kake so kace sarki zaki amma shi a zamanin nan ba na jin ka sarki zaki ah eh, ina jin ka baka ji na ba na jin ka yanzu fa lalle maganar ka ta dauke indai kana jina ni ba na jin ka a'a a ina zuwa Assalamu alaikum. Yawa yanzu ina jinka. Masha Allah. Abin da nake son faɗa shayi a zamanin nan shin akwai musulmi both ahlus sunna da shi'a da baya shirka eh astaghfirullah da baya bid'a babu babu musulmin da babu both ahlus sunna da shi'a kakaf gaba daya babu wanda baya bid'a kowane gida sai ka samu cewa akwai inda suke daidai akwai inda suke kuskure akwai inda ya dace da shari'a akwai inda bai dace da shari'a ba ko hmm. ina sai ka samu akwai kurakurai Mm. so nan kurakuran tun da juzu'ai ne mu haɗu ga baki ɗayan mu kai in ka gano kaza da nake kuskure ne bid'a ne ƙila ni ban fahimta ba mm. sai ka fahimtar da ni ta hanyar da alkur'ani ya ce a gyara min kurakurai na kai mm. ma akwai bidiyoyi akwai kurakuran da na gano kana yi kila baka sani ba sai in ganar da kai in fahimtar da kai amma ba da cewa kai kafiri bane kai mushriki bane wato da irin wayannan kalmomin da suke kore mutum daga fahimtar gaskiya duk gaskiyarka alqur'ani fa yana da hikima bil hikmati wal mau'izatil hasana haka alqur'ani ce duk gaskiyarka in ka samu mai barna kai mishi amfani da wata kalma guda daya sai ka kore shi sai zaman to kwata ba zai saurare ka ba ne ka gyara shi ka ƙara bata shi kenan shi sa alqur'ani ce ka ja shi a jiki kai mishi magana mai taushi duk barnar shi bai kai fir'auna ba amma fir'auna aka ce a mishi magana mai taushi mai laushi na'am na'am so wannan shine abin da muke kira ba muna cewa ai shiru bane kowa ya taba nasa kai ai magana akan yan bid'a kai ai magana akan masu shirka kai ai magana akan masu fasadi da barna in haka ka fahimta to kuskure ne ba haka ake nufi ba kuma babu wanda yake da'awar haka amma in an tashi gyaran to a yi shi da uslubin da kace a haɗa kai shi alkur'ani alkur'ani ya ce a gyara kuskure ya ce a gyara wa mai barna sai mu koma gare shi sai mu koyi da wannan samun clip na gaba sarki zaki To, masha Allah. Da siyakin Alƙur'ani, a inda Allah ya magana a haɗa kan, in ka bi ayar sai ka ga cikin ayar da ayoyin gabanta duk sun sake maimaita maganar karantarwa da wa'azi. Wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala farraku واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سألنا شمي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون can gaba bayan Allah ya magana alkiyama yau matabiyar da wujo sai ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas sai ce me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ashe hadin kan da Allah yake magana ba yana nufin a daina wazi akan bata ba ba yana nufin a wazi akan mm na'am wannan duka gaskiya ne sarki zaki na'am hadin kan da ake nufi ba shine a daina wazi akan bata ba ba shi ne a daina kiran mutane su daina barna su daina bid'a su daina shirka ba shi ne a bar mutane su abin da suka ga dama ba wannan ba shi ne haɗin kai ba wannan gaskiya ne kuma duka ayoyin da ya kawo suna nuna haka sai dai malam yana karanto zahirin aya amma baya kallon mafhumin aya din me aya take cewa aya da yake karanta yake kafa hujja cewa ta sabu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iskuntum a'da'a a'da Allah ya ce ku tuna lokacin ni'imar Allah a gare ku kenan waye wa mutane ni'ima Allah yaushe is kuntum a ada lokacin da kuka kasance makiya sai Allah ya ce fa allafa baina qulubikum Allah shine ya hada zakatun mutane ba wa'azinka ba ba kiranka ba kai naka kira ne amma hadawar wani ne Allah ne yake hadawa mm. Allah ya ce fa asbatum bi ni'matihi ikwana Allah ya ce sai kuka aka wayi gari bi ni'imati da ni'imar Allah ba da ni'imar wa'azinka ba kuka to ƴan uwa wa kuntum ala shafa hufurti minan nar fa an qazaku minha kuna dab da fada wuta Allah ya to da ku ba wa'azin ka ya tsiratar da ku ba shi wa'azi wasila ne ba shi yake shiryarwa ba ba shi yake dawo da mutane kan hanya madaidaiciya ba wasila ne tsani ne shi yasa ma Allah ya ce ai amfani da kyakkyawan tsani ai amfani da wasila mai kyau domin wa'azin ba shi ne a karan kan shi yake ba Allah ne yake yi Allah shi yake shirya da wanda ya so ila siratal mustaqim ayat da ya ƙara karanta wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi su wa'annan al'umma din suna kira ne zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawa wa hauna anil munkar suna hani da mummuna amma kira zuwa ga alkhairi din da umarni da kyakkyawa din da hani da mummuna din sai alkur'ani yace duka a shi bil hikmati wal mau'izatil hasana aya da aya zaka hada dama bai shike shi kaidi ba ba kurin ai kira da alkhairi ba saboda zaka kira zuwa ga alkhairi ka kafirta mutane ka shirkantar da su ka bid'antar da su wannan ba kira ga alkhairi bane ba dan kana so kai umarni da kyakkyawa sai ka gaya wa mutane bakakin maganganu dan kana so ka hana su mummuna sai ka ci mutuncin mutane ka tozarta su wannan ba daidai bane ba ya saba koyi alkur'ani ba shi aya take take magana akai ba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas tamaruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mafi alkhairin mutane da Allah ya fitar kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mumuna. amma haka kai tsaye yanda kuka ga dama za ku yi umarnin yanda kuka ga dama za ku yi hani din alkur'ani ya bamu ma'ayir mm. ya bamu mawazin cewa ga doran yanda za ku yi umarnin ga doran yanda za ku yi hani din mu koma siran manzon Allah ya mm. manzon Allah ya nashi umarnin ya manzan Allah ya yi nashi hani din yaushe manzan Allah ya zama cin mutunci da kafurta mutane da mashirkantar da su ya zama to shine usulubinsa a ina aka samu wannan usulubi nan so dole dai maganar ɗayan biyu ne ko dai mutum ya yi umarni da kyakkyawan ta hanyar da addini yake so ko kuma ya bisa san in kai bisa san to dole za ka cewa wannan bai yi tasiri ba domin za ka kore mutane ne daga fahimtar gaskiya da haka maganganun malam a wannan gaba din akwai rashin fahimtar haƙiƙanin me ake so a fitar duk da cewa ana amfani da wayannan ayoyi ne domin ya isa zuwa ga wani hadafi wani hadafi kalimatul haq yuradu bi halbadi kalmomi ne na gaskiya amma akwai abin da yake so ya isa zuwa gare shi ya isa zuwa ga mutane wanda a ƙarshe insha Allah za a ji da bakin shi zai faɗa sannan kuma sai mu ƙara yin ta'aliki akan shi da haka mu bi shi a sannu sannu daki daki har mu kai zuwa ga wannan gaba din sarki zaki samu na kilim na gaba ida da suke kawowa cewa na ta'awan fi mace ma'ana alai mu haɗu akan abin da ya haɗa mu amma junan mu miyo juna uzuri kan abin da ya raba mu wannan ba addini bane addini ana yin ta'awun ne akan gaskiya idan ka zo da abu na gaskiya to mu haɗu mai wannan gaskiya Allah ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa da haka akan shi ake haɗuwa amma idan ina abu ba daidai ba to addini ne ka gyara mu in kana yi ba daidai ba addini ne in gyara maka su don haka shi addinin musulunci ba maganar cewa ka rage naka ko ka rike naka ne in rike nawa amma ka zo mu tafi da haka ka zo kana sallah kana kana kana tafiya kana addini in ka ce sayyidina abubakar ka ce radiyallahu anhu in ka ce umar ka ce radiyallahu anhu wani ce in ka ce Usman ka ce radiyallahu anhu wani ya ce sayyidina Abubakar ya ce la'anahullah wani ya ce Umar ya ce la'anahullah ya ce Usman ya ce la'anahullah kuma a ce wai ku zo ku tafi tare kar ka hana shi wannan bannan da yake yi shi kuma ya shiru a kanka wannan ba gaskiya bane ba addini bane in addini zamu yi dole sai mun dakan alqur'ani da sunna kai da kike da fahimta kan sahabbai dinnan mm malam ya fara gangarowa amma har yanzu bai kai inda nake so ya kai ba amma ya fara gangarowa sarki zaki ya ce wai kuskure ne ba ma addini ba ne ba a ce mu haɗa akan abin da ya haɗa mu wanda kuma wannan shine asalin haƙiƙanin haɗin kai na gaskiya akwai abin da ya haɗa mu al'ummar musulmi ko babu akwai wani wanda yake cewa bai yarda manzon Allah shine katimul anbiya'i ba babu shi a dukkanin firqin musulmi mm. bal in ma baka yi wannan ba baka cikin da'irar musulunci Mm. sai ka yarda da alkur'anin ubangiji ka yarda manzon Allah shine annabin gaskiya da Allah ya aiko ka yarda da mala'iku ka yarda da annabawa ka yarda da ranar ƙarshe duk wa'annan arkanul iman din duka mun hada akan su muna yin sallah muna yin azumi muna yin zakka muna yin hajji duk mun yarda da wajibcin su ila a samu sabani a kaifiya a furu'a ya ake yi kaifiya a furu'i amma a asali ba wanda ke gwani cewa sallah wajibi ce ko azumi wajibi ne saboda alkur'ani ya tabbatar manzo Allah ya faɗa ƙaryata wannan daruriya min titin yana lazimta takzibin nabi ƙaryata annabi ne ƙaryata annabi fita daga musulunci ne so cewa da malam yake cewa a haɗa akan abin da ya haɗa wannan ba addini bane ne babu san inda malam ya samu wannan ba ai ana ta'awuni ne ana haɗuwa ne akan abin alkhairi in ka zo da abin da yake gaskiya sai a da akan shi wata awunu alal birri ko ai ta'awuni ne akan me akan aikin alkhairi hmm. wala ta'awunu alal ismi wal udwan aya ta kore wancan to tambaya ya za a gane gaskiyar ai anan ne al'ummu musulmi suka saba din kai abin da kake daukan gaskiya a wajen wani anan kaman ka ba hada kai da wanda ke in ka ce masa sayyidina bakar shi ce maka la'ana bi yana tsine masa da sauransu ba hada kai da shi wannan magana da ya faɗa ba ga daidai bane ko dai a ba daidai bane maganar da ya faɗa sarki zaki waye ce ba a haɗawa da shi mu ɗauka akwai wani yana cewa yana tsine wa khalifa abubakar ko yana tsine wani daga cikin sahabbai eh. wannan ba kafirci bane ba laifi ne me laifi ba a haɗa kai da shi mm. shine abin da ake so mutane su fahimta kenan ana haɗa kai idan aka haɗa kai to shikenan mun haɗu akan Allah da manzo kai wannan tsiniyar da kake yi kana da dalili ko baka dalili baka dalili to tsinewa haka kawai babu dalili ta saba alkur'ani ta saba sunnan manzon Allah sai a yi mishi nasiha sai a shiryar da shi ta hanyar da ta dace hmm. abin da muke faɗa kenan kai abin da kake yi sarki zaki wanda yana tsinewa yana yana tsinewa sahabi ba za a haɗa kai da shi ba wannan kuma za a haɗa kai da shi kuma iyayen manzon Allah yake kaiwa wuta shi kuma za a haɗa za a haɗa kai da shi hmm. a daidai lokacin da kake ganin mai tsine wa sahabbai laifi ne a daidai lokacin shi ma yana ganin laifi ne abin da ka yarda da shi cewa iyayen manzon Allah ƴan wuta ne kenan kaga kenan ba za a taɓa haɗin kai ba idan kowa za ka kalli kuskuren shi ne abin da kake ganin shine gaskiya shine daidai a fahimtar ka a addini a wajen wani ba haka bane ba hmm. to tunda dukkan mu babu ma'asumi dukkan mu babu wanda aka yi wahayi to mu haɗa iya abin da kowa ya yarda da shi Inda muka saba din sai mu yi wa juna uzuri ta hanyoyi mabambanta. Wa'azi za ka yi, kai wa'azi ta hanyar da ya dace. Hmm. Shirewa za ka yi, ka shirya ta hanyar da ya dace. Domin kai baki saka tirsasa mutum sai ya bar abin da yake ya dawo abin da kake yi ba. Hmm. Tunda kai ba annabi ba ne ba, annabi ma ba a ce ya tirsasa ba. Ta aka yi kurin ya faɗa, amma shi yawar da sawa a cikin zuciya wannan aiki ne na Ubangiji. yana shirya da wanda ya so a lokacin da ya so kuma ta hanyar da ya so so ba dama ka ce dole abin da ka fahimta shine daidai a'a yanzu maganar da ya faɗa cewa haɗin kai shine in an zo da abin gaskiya masha Allahu musallam menene ma'aunin abin gaskiya din za ka iya zuwa da abu ni a iya bincike na da fahimta ta a da'irar musulunci wanda abin ba gaskiya bane ba mm. zan iya zuwa da abu a iya fahimtar ka kai mai ya ba ba gaskiya bane ba so a wayannan abubuwan juz'iyya su ne aka ce a haɗu a girmama juna kowa yana da dalilinsa kowa ko ba wahayi ake masa ba in za ka yi min nasiha yi min ta da dace in zan maka in maka ta hanyar da ta dace amma ba za ka ce dole sai na bari ba ko in ce kai ma dole sai ka bari bayan ba shi daga cikin usulan addini wanda barin su yake fitar da mutum daga musulunci duk aikin duk laifin da mutum yake wanda bai fitar da shi daga cikin da'irar musulunci ba to ba a kore shi jawo shi ake a jiki a bi hanyoyi daban-daban da shari'a ta sharɗanta ta tsara wurin ja hankalin shi da yi mishi nasiha da yi mishi wa'azi kila har ɗin akwai hukuma ma a tafi zuwa ga matakan hukunta shi eh. amma ba a cewa kai fita kafiri kai fita tsinan ne la'anan ne ka zama dan wutar jahannama babu wannan a addini matukar wannan laifin da yake bai fitar da shi daga cikin da'irar musulunci ba bal mu wannan musulunci shine ya nuna mana fa mu zauna lafiya kalau da waɗanda ma ba sa cikin musulunci din amma shai na ta tsaya kan abu ɗaya cewa ai abu biyu ya faɗa farko ya faɗa akan masu zagin sahabbai to na biyu kuma ya yi maganan mushirkai bi ma'ana masu shirka shin za za kuma hada kai da eh, mushirki ko dai a'a in dai an zo kan batun zagin sahabbai wannan laifi ne a amma ba kafurci ne to mushrikin kuma ta ya hada sarki sarki zaki ai inda matsalar take shine kila shi abin da yake cewa shirkan shi a wurin mai yinsa shi ba shirka bane ba okay okay ka fahimta shi ne yake masa hukuncin shirka amma shi a wurin sa yana dalilan da suka tabbata mishi cewa wannan abin ba shirka bane ba mm. yanzu misali shi wannan mai maganar a wurin shi ka je kabarin manzon Allah ka faɗi ka yi sujada ka gode wa ubangiji ka ce ya rasulullahi na zo ina gaida kai a wurin shi wannan shirka ne hmm. amma a wurin masu suna da dalilai ai cewa ba shirka bane ba bal shine tsantsan tauhidi hmm. so kaga kenan na farko ma sai mun yi taharirin mahallin niza menene shirka tukunna sannan idan abin ya tabbata ma shirka ne to wannan shirka shirka ce take fitar da mutum daga musulunci ko ba shirka take fitar da mutum daga musulunci ba ce ba Mm. ba kowace shirka ba ce idan mutum yake ya fita daga musulunci ah, ba kowace shirka bane kai ba kowace shirka bace malamai sun kasa ta akwai eh. shirka da take shirka akbar da take fitar da mutum daga musulunci akwai shirka asgar to wanda ba ta fitar da mutum daga musulunci sunanta shirka amma kuma ba ta fitar da kai daga da'irar musulunci ba amma shai so kaga wayan na ya hakuri wani irin shirka ne mutum in ya yafta musulunci wani shirka ne mutum za ka kana cikin musulunci ba ta fita daga musulunci kuma sunanta shirka sarki zaki na'am shek nassin nassin ruwaya ne manzon Allah yake cewa riya shirka ce asgar riya duk aikin da za ka yi ba dan Allah ba shirka ne okay okay amma wannan shirka ba ta fita da kai daga musulunci ba na'am na'am mm. manzon Allah da kanshi yace mata shirka ce amma me bata fita da kai daga musulunci ba wanda ya ce dan mutum yana yin riya ya fita daga musulunci babu malamin da yake wannan da'awa din na'am so shi su ne su ire-iren wayannan ne malamai suke ce musu shirka amma karama okay shirka babba shine ka ce wannan shi ma Allah ne yana halitta kai wa Allah kishiya mm. ka ɗauki wani aikin da ubangiji kaɗai yake ka ce shi ma wannan yana yi yanda Allah yake shi ma haka yake yi mm. shi ma ya zama shirka shirka babba wannan shirka ita take fitar da me ita ce Allah ya kore ta a cikin alkur'ani ya suka fitar da meyinta daga cikin da'irar musulunci so sai wani lokacin sai mutum kila ƙananan ƙaramar shirka mai ke sai a mishi hukuncin babbar shirka kila abin da yake ma ba shirka ba ne kai ne ka kasa fahimta kake mishi hukuncin shirka duk wannan taya za mu warware shi yin da muka yadda muka haɗu waje guda kai abin nan da kake ya yake ne mu fahimci juna me dalilin ka cikin girmamawa da mutuntawa shine hikima shine hadafin haɗin kai din hmm. har a gano cewa a ina kuskuren yake shi ma kuskuren sai a gyara shi ta hanyar da ya dace amma sai a fake da sunan kurin kai in ka fahimci abu shirka ne wane mushriki ne shirka me yin ta dan wuta ne da haka me natija me amsa wani kenan ya zama dan wuta hmm. abu kaza shirka ne wani kuma yana aikata shi duk mai hmm. aikata wannan ba musulmi bane ba me fassara wannan wannan mutumin ya zama ba musulmi ba kenan wannan ba haɗin kai bane ba babu kuma wanda zai fahimce ka akan haka so ka mi iyarin me gaskiyar da za a haɗa ta a nan ne al'umma suka rarrabu kowa yana da dalilansa so a haɗu akan abin da ba a rabu ba akan abin da aka rabu kuma kowa ya haɗu akan dalilinsa a tattauna a yi munakasha a yi munazara amma ta ilimi ta girmamawa ta mutuntawa ba ta cin mutunci da tozartawa ba har a gano gaskiya wanda zai karɓa ya karɓa, wanda ba zai karba kuma ya batta iya naka kenan in mutum ya karɓa ka ka samu lada in mutum bai karɓa ba baka yi asarar komai ba kuma wannan ba zai cutar da kai a addinin ka ba Allah ba zai tume ka ba da laifin wani ka gama naka sai ka kyale shi da barnarsa baka isa ka shiryar da shi ba so wannan shi ya kamata a ce mun fahimta ko fa me faɗa wannan maganar cewa ba za a haɗa kai da wanda yake shirka ba shirka ba ko wanda yake barna ko wanda yake abin da ba gaskiya amma fa zai iya haɗa kai da wanda yake cewa Allah uku ne zai iya haɗa kai da wanda kwata-kwata ma bai mm. su zauna waje daya a ofis guda shekara talatin kila ma shine oga zai je kuma ya gaida shi a al'amarin duniya ka yadda ka haɗa kai ka girmama ku mutunta juna ku zo um. shi babu Allah a al'amarin duniya ka yadda ka zauna ku girmama juna ku mutunta juna a da wanda yake cewa Allah uku ne ba ka hmm. jin komai wannan ba laifi bane ba a'a sai a al'amarin lahira shine ba za ka iya zama ku zauna lafiya da wanda kake ganin yana da kurakurai shirka ce ko bid'a ce cewa ku zauna ku tattauna a fahimci juna a mishi gyara ta da ya dace ba wannan ne kake ganin ba zai yiwu ba wani irin tunani ne wannan hmm. mu je na gaba tukunna kafin ya fito da abin da yake so ya faɗa. Sa mana kilim na gaba sarki zaki. kuma kai ma ba za ma ka shiga cikin gurin ba da Allah ya ce wa idza gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital suwaye al mu'minina a cikin wannan aya sahabban manzon Allah domin su ne manzon Allah yake aikin da Allah yake ambato a gurin kaga anan ba yadda za a yi kalmar imani anan ka cire ta akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama in wani gurin ka shiga to wani gurin baka shiga ba su kadai da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ah, mun mun sa muna ji salamu alaikum shek salamu alaikum yawa sarki zaki kaman hotonka ya dan tsaya bana jinka. ah ko gashi mu mun sa mu muna ji kai ne ba ma eh yanzu ina jinka, amma eh yanzu yanzu ne ka da hotonka yana tsayawa ban san me matsalan ba Ah, to ban sani ban na ga network amma bari saka to kuma kai ma ba za ma ka shiga cikin gurin ba da Allah ya ce wa idza gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital suwaye al mu'minina a cikin wannan aya sahabban manzon Allah domin su ne manzon Allah yake aikin da Allah yake ambato a gurin kaga anan ba yadda za a yi kalmar imani anan ka cire ta akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in wani gurin ka shiga to wani gurin baka shiga ba su kadai da Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai kila wani ce ai ina ciki kana ciki sai Allah ce iz yubayi'unaka tahta shajara yayin da suke maka mubaya a karkashin bishiya su waye suka yi wannan sahabban manzon Allah sai Allah ce fa'alima ma fi qulubihim ya san abin da ke cikin zukatansu dama Allah alimun bi zati sudur ne da haka Allah ya ce ya san abin da ke zukatansu shi yasa ya musu shaida da imani kuma Allah baya yarda da bawon da zai mutu akan kafirci duk bawon da Allah ya ce ya yarda da shi to ba zai taba mutuwa akan kafirci ba dan me saboda yarda Allah sifa ce qadima sifa ce da take ta Allah azaliya la yarda Allah an abdin illa idza illa idza alima annahu sayuwafihi ala al-iman Allah baya yarda da bawa sai bawon da ya san cewa zai mutu akan iman. mm. Na'am. Sarki zaki. Na'am. Ana ji na naji abin yana tsaya. Ana ji. Maganan ka tana scratching tana zuwa tana zuwa ta dauke. Ko amma na ga network din mu ya tsaya fa. Na'am. Na wurin ke ne sai ga jama'a sun rubuta wasu suna ji suna ji. Na wurin ke ne shayi. Eh almuhim ni ana ji na? In dai eh, ana jina ni ko da ba na ji ba matsala. Eh ana jin ka. Assalamu alaikum. To idan muka saurari alaikum salam. Eh jama'a kaman a waje na hotonka ya tsaya. Kwata kwata baya motsi hotonka a waje na. Okay. Ga nan da yana ina kallo yana tafiya daidai. Don Allah jama'a masu kallo mu kan Facebook in yana tafiya daidai ko bi na tafiya daidai ku bar mu sani. bayan tiktok ba eh bismillah shek muna jinka kuma yana tafiya daidai na'am na'am sarki zaki na'am babu wani wanda yake da sabani ko kokonto akan abubuwan da malam ya faɗa a wannan gaba din cewa ayoyin alkur'ani ubangiji madaukin sarki ya yabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. babu wanda yake hukunto akan wannan mun shafa faɗar wannan kuma za mu ƙara maimaitawa ayoyi da yawa Ubangijin madaukakin sarki ya yabi sahabban manzon Allah a wurare mabambanta a duk lokacin da suka yi aikin yabo. Amma bambancin mu da su musamman mu 'yan shi'a bambancin mu da wahabiyawa shine su suna kallo ne da ido ɗaya a daidai lokacin da mu muke kallo da ido biyu. Shin bayan ayoyin alkur'ani da Allah ya amfani da su ya yabi sahabban manzon Allah babu kuma wasu ayoyin alkur'ani din wanda Allah ya amfani da su kuma ya ja musu kunne kamar yadda Allah ya yabe su a ayoyi mabambanta har kuma a wasu ayoyin mabambanta kuma Allah madaukakin sarki ya ja musu kunne ya tsawatar musu wannan shine mauƙifin mu da har yanzu suka kasa fahimta kuma ake yaudarar mutane da shi cewa wai so muke mu ci mutuncin sahabbai ko so muke mu zagi sahabbai kana kafa dalili wurin girman sahabbai da matsayinsu sai ayoyin da Allah ta'ala ya be su wanda muna tare da kai anan, amma a lokaci guda man cewa eh ayoyin nan fa ba su yi jam'u ba ba dukkanin sahabbai suka ce ba saboda an samu sahabban da sun fitar da kansu daga cikin me wannan umumi din hmm. ayoyi da yawa sun tabbatar da haka ga ayoyi da yawa kuma sun jo sun faɗi kurakuransu sun ja musu kunne sun tsawatar musu hmm. amma malam sai ya kawo bangare guda ɗaya kurin wanda ina jin a clip na gaba zai ƙara fito da abin sannan sai mu bashi dalilai insha Allah samu na clip na gaba sarki zaki kuma kai ma ba za ma ka shiga cikin gurin ba da Allah ya ce wa idza gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital suwaye al mu'minina a cikin wannan aya sahabban manzon Allah domin su ne manzon Allah yake aikin da Allah yake ambato a gurin kaga anan ba yadda za a yi kalmar imani anan ka cire ta akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in wani gurin ka shiga to wani gurin baka shiga ba su kadai da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai ila wani ce ai ina ciki kana ciki sai Allah ce iz yubayi'unaka tahta shajara yayin da suke maka mubaya a karkashin bishiya su waye suke wannan sahabban manzon Allah sai Allah ce fa alima ma fi qulubihim ya san abin da ke cikin zukatansu dama Allah alimun bi zati sudur ne sai da haka Allah ya ce ya san abin da ke zukatansu shi yasa ya musu shaida da imani kuma Allah baya yarda da bawon da zai mutu akan kafirci duk bawon da Allah ya ce ya yarda da shi to ba zai taba mutuwa akan kafirci ba dan me saboda yarda Allah ba ce qadima ba ce da take ta Allah azaliya la yarda Allah an abdin illa idza illa idza alima annahu sayuwafihi ala al-iman Allah baya yarda da bawa sai bawan da yasan cewa zai mutu akan iman. masha Allah hmm Na'am Sheikh. Sarki zaki ya kare ko? eh ya kare a eh akwai amma akwai wasu akwai na karshe na na ce bayan wannan akwai na karshe kuma Eh a ai ni har yanzu ka san na ji na jin ku tunda dai ka ci kana ji na ban san me yasa ba ne tuɗin daga ni ne ko daga wurin ka ne ban sani ba. Eh daga wurin ka ne zaka ka sauka ka sake dawowa. Okay to bari in gani. jama'a mai yaku ya kamata shai ya ji mu saboda an zo wurin tambaya malam anas na ganka ko na gode sosai anas isa ismail na gode kwar shek ya gyara network dinsa saboda ya kamata shek ya ji mun an kai wurin tambaya eh abana na gode Allah ya saka da alkhairi na gode sosai abana eh amma na na na tabbatar da jama'a ni dai kuna ji na dai ko na tabbatar ni kuna ji na dai ko yan tiktok ba ku ba ina ina nufin yan facebook eh ba ku ba ina nufin yan facebook Baya kuri shek zai dawo yanzu in Allah ya yarda. Ah, okay very good ni suna ni yana ji na Muhammad Awal na gode eh na gode Anas na gode Allah ya saka da alkhairi to assalamu alaikum sheikh Aisha Haruna na gode wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Shai yanzu kana jin mu da kyau ko? Na? Yanzu kana ji na da kyau. Eh ina jin ka, sai dai hoton ka baya motsi. Ah, hari. <laughs> Har wa yau. Okay, to asaya bari. Eh hoton ka. Bari ni ana ji na amma bari saukan dawo. Eh ina jin ka ni ma amma dai hoton ka. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Ah. Salamu alaikum, Shek. <laughs> to, gaba da yake da. Salamu alaikum, Shek Siri Bashir. Na'am, sarki zaki ana jina? Eh, ana jinka, amma kana jina? Shek, in kana jina ka barin sani. eh ina jin ka amma na ga ma hoton ka ne baya motsi kawai na ban san me matsalan ba amma ina ji in kai magana eh, eh to amma to tun kana in kai magana ina ji sosai tun daga kana ji mu kuma a background mu muna ganin komai na tafiya daidai da akwai matsala nan zan gani amma tun da muna tafiya ina tafiya daidai shi mu ci gaba da haka to ina ina ina eh ina ji in dai ana gani na kuma tun da ina ji ba matsala masha Allah ana jinka kuma to yanzu yadda za mu yi shak bari saka maka maimaita wannan bidiyon da ka request yawa yi kar sami shi to masha Allah kuma kai ma ba za ma ka shiga cikin gurin ba da Allah ya ce wa idza gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital suwaye al mu'minina a cikin wannan aya sahabban manzon Allah domin su ne manzon Allah yake aikin da Allah yake ambato a gurin kaga anan ba yadda za a yi kalmar imani anan ka cire ta akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in wani gurin ka shiga to wani gurin baka shiga ba su kadai da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai ila wani ce ai ina ciki kana ciki sai Allah ce iz yubayi'unaka tahta shajara yayin da suke maka mubaya a karkashin bishiya suwaye suka yi wannan sahabban manzon Allah sai Allah ce fa'alima ma fi qulubihim ya san abin da ke cikin zukatansu dama Allah alimun bi zati sudur ne da haka Allah ya ce ya san abin da ke su shi yasa ya musu shaida da imani kuma Allah baya yarda da bawon da zai mutu akan kafirci duk bawon da Allah ya ce ya yarda da shi to ba zai taba mutuwa akan kafirci ba dan me saboda yarda Allah sifa ce qadima sifa ce da take ta Allah azaliya la yarda Allah an abdin illa iza illa alima annahu sayuwafihi ala al-iman Allah baya yarda da bawa sai bawan da ya cewa zai mutu akan imani na'am na'am sarki zaki na'am shek kamar yadda na faɗa zu a baya cewa ba mu da sabani da shi akan cewa ubangiji malaukin sarki ya bisa haban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a ayoyi mabambanta sannan ayoyi da yawa duk sanda ubangiji madaukakin sarki ya magana akan masu imani dole ne sahabbai za su zo a matakin farko domin su ne jail na farko da suka fara yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ba mu da sabani akan wannan amma cikin bayanin malam sai ya shigo da wata ka'ida wacce ba mu san inda ya samo ta ba ka'ida wacce ta saba da waƙi ka'ida wacce ta saba da ilimi ka'ida wacce ta saba da ta tahqiqin malamai cewa Allah baya yadda da bawanda. Allah ya san zai mutu yana kafiri duk wanda ga Allah ya da shi to Allah ya san zai mutu yana musulmi ne sannan zai yarda da shi wannan me yake so ya ce shi ba da yake so ya sa mutane shine tunda an ce Allah ya yarda da sabon manzan Allah laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka to kenan Allah ya san duka za su mutu me za su mutu suna cikin suna cikin musulunci wanda kuma wannan ba gaskiya bane ba Eh? sarki zaki wannan ya saba wa malaman su ya saba wa ta haƙiƙi shaidu da Allah ya ce radiyallahu kafin in zo kan ayar da yake kwarai da gaske Allah yana yarda da kai ne gwargwadon aikinka a yau in kai aikin kwarai Allah zai yarda da kai a gobe idan ka canza Allah zai watsar da kai wannan ita ce ka'idar ubangiji babu wata ka'ida ta ubangiji da ya ce in na yarda da kai yau to kuma ko me za ka yi har ka mutu dole ma ka mutu kana musulmi kamar yadda yace kaida shine Allah baya yarda da wanda zai ya san zai mutu yana kafiri sarki zaki kowa ya sani shedan she ba ba an ce wanda suka suka yaki yakin badar na karshe ko menene yakin badar ne an ce Allah ya yafi musu Allah ya ba su aljannan shi kyauta ba an yi wannan magana ba ta Allah zai saba alkawari zai saba alkawari sarki zaki na'am shek sarki sarki zaki dan bi ni a hankali yanzu nan ba ma ni zan karyata shi ba alqur'an alqur'anin da ya jawo alqur'anin ne zai karyata shi to sarki zaki bari mu dauki ka'idarsa okay. Allah baya yadda da mutum mm. sai in ya san wannan mutumin zai mutu yana yana musulmi wato ba zai ba zai mutu yana kafiri ba a ina aka samu wannan ka'idar a ina aka same ta Mm. akan me ta ginu shedan yana daga cikin aljanu wanda nassin alkur'ani ba mu labari wai qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun ah, wai eh, menene ubangiji yake cewa fasjudu li adama fasjudu li adama eh ku yi sujjada sanda ubangiji yake cewa wai qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li mm-hmm. adama fasajadu illa iblisa kana min jinni fa fasaka an amru rabbihi hmm. ubangiji madaukakin sarki yace mun umarci mala'iku siwa annaba adamu sujada kowa ya sujada ba wanda ya ki sai me sai iblisa shi kuma hmm. iblisa yana cikin jinnu ya saba hmm. umarnin ubangiji wani aiki iblisa aiki ye a cikin aljanu har sai da Allah ya yarda da shi ya ɗauke shi ya kai shi marhalal a'ala ya kai shi cikin mala'iku bautar iblisu da biyayyarsa ga ubangiji ita ta sa har Allah ya yarda da shi ya ɗauke shi ya kai cikin mala'iku suke bauta tare mm. amma daga ƙarshe me yayi daga ƙarshe kuma cikin kafirai illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin a wata aya din da Allah ya ce su da suka ki iblis ya kasance ya kuma cikin kafirai bayan ya girman kai ga umarnin ubangiji kenan ubangiji bai san iblis zai kafirce mishi ne ya yarda da shi da farko har ya kai shi matsayin marhalar mala'iku mm. ina ka samu wannan ka'idar Allah ya yarda da shi a wannan marhalar yardacce ce ta sa shi har ya kai shi cikin mala'iku saboda bautar saboda biye shi amma ƙarshe me ya mutu bai ma mutu ba yana nan amma Allah ya tsine mishi ya kore shi daga rahamarsa wannan iblisi kenan kana minal jinni kamar yadda alqur'ani ya faɗa bal'am bin ba'ura kowa ya san shi zamanin annabi musa iliminsa da biyayyarsa da bautarsa Allah ya yarda da shi ya bashi wannan matsayi din amma ƙarshe me zo yi ya kafirce wa annabi Musa ya mutu yana musulmi hmm. bai mutu yana musulmi ba ah. to bari bari kaga eh. kissa na iblis da ka bamu shi qur'ani ya nuna mana mun ga ƙarshen shi bal'an shi ma qur'ani ya nuna mana mun ga ƙarshen shi shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wanda ake la'ana su ake sine musu su ma haka ƙarshen su sun ƙarshen su sun fita musulunci ne ko dai a'a ya ya ƙarshen su ya nuna ne akwai wa'anda ina nufin wa'anda aka ce an yarda da su radiyallahu anhu nan su wa'anda Allah ya yarda da su karkashin bishiyar nan akwai wanda <laughs> shi ma ya fita wannan karshen <laughs> shi ma ya fita musulunci ne sarki zaki sarki zaki na shek ji madaukakin sarki cewa yayi laqad radiyallahu bari mu dauki ayi magana akan ta laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati lallai tabbas ubangiji ya yarda da muminai wa'inda su ne sahabbai yaushe iz yubayi'unaka a lokacin da suka yi maka mubaya'a suka yi maka caffa ta ta shajara a ƙarƙashin bishiya lokacin hudaybiya wanda aka aka fi sani da bai ridwana wanda wasu malamai sun ce yawan su ya kusa kaiwa dubu da wajen ɗari hudu ko makamancin haka suka yi mishi mubaya'a Allah ya ce ya yarda da su a ayar ita wannan ayar din sai ubangiji ya ce fa'alima ma fi qulubihim sarki zaki ina so ka ji da kyau masu sauraro su biye ni Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zukatansu sanin abin da ke zukatun nasu shi yasa Allah sai ya ce fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya saukar musu da nutsuwa sarki zaki bari mu tambayi ibn abbas mu ji dukkaninsu aka saukarwa da wannan mm. bari ka ji abin da imamu suyudi a cikin tafsirinsa addurul mansur mujalladi na bakwai ƙarƙashin wannan ayar talaqad radiyallahu anil mu'minin ƙarƙashin wannan ayar imamu suyudi ya kawo ruwaya daga ibn abbas asar din ibn abbas yake cewa innama anzala sakinata kadai Allah ya saukar inama hasar kadai Allah ya saukar da wannan nutsuwar ne alaman alima minhu akan wanda Allah ya san cewa alwafa cewa zai cika alkawari mm. ba dukkanin su ba inji ibn Abbas yace kadai Allah ya saukar da nutsuwar ne ga wanda ya san zai me zai cika wannan alkawari din shi sa Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san me ke zukatansu Allah ya san a cikin su akwai wanda za su cika alƙawarin Allah ya san a cikin su akwai waɗanda ba za su cika ba da haka ba dukkanin su bane waɗanda suka yi mubaya a ƙarshen bishiyar shajara Allah wannan yarda Allah ɗin ta sauka a kansu. ba dukkan su bane ba dama wannan shine mahallin niza mu ba ma cewa Allah bai yarda da su Allah ya yarda su amma ba dukkan su ba in ji wa in ji Abbas sannan hmm. aya aya alkur'ani ta tabbatar da suratul fatih din a cikin suratul fatih din ubangiji yake cewa innal ladhina yubayi'unaka lallai waɗannan waɗanda suka yi maka mubaya'a sai Allah ya ce innama yubayi'una Allah kadai dai sun yi wa Allah mubaya'a ne Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim taimakon Allah yana saman taimakon su mm. barkaji mutane su ji sarki zaki sai Allah ya ce famanna kasa famanna kasa wanda ya warware fa inna ma yankusu ala nafsi mm. to lalle ya warware wa kai shi ne wa man aufa wanda kuma ya cika bima ahada alaihullah akan abin da Allah ya mishi alkawari da shi fa sayu'tihi ajran azima to sannan Allah zai bashi wannan alkawarin da ya mishi mai girma ladan da ya tana masa idan sarki zaki idan ubangiji madaukakin sarki dukkan su yace ya yarda da su kuma dukkanin su ya san ba za su warware ba dukkanin su za su mutu musulmai me dalili zai ce faman nakasa da kanshi ce wanda ya warware daga cikin ku fa inna ma yankusu ga kuma ibn abbas dama ya ce ba dukkan su aka sauka wa da sakina din ba hmm. sai wanda Allah ya san za su cika alkawari su ne dama kuma ayat cewa ta yi fa’alimu ma fi sannan kuma mu koma tarihi a cikin sarki zaki barin ƙarasa barin ƙarasa an fito ma da abin ƙoro-ƙoro tukunna sannan a cikin waɗanda Allah ya saukar da wa'annan ayar a kansu eh. laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarin wanda suke mubaya din wanda aka ce ai Allah ba zai yarda da shi ba sai ya mutu yana musulmi to barka ji akwai Abdulrahman bin Udais albalwi eh. shi ne shine ya jagoranci rindina daga Misra suka je suka kashe Khalifa Usmanu shi yana ciki musulmi ya mutu mm. ina so shi ma sai fito ya gane cewa yanzu wannan wanda ya jagoranci aka je a kashe khalifa usmanu shi ma musulmi ne shi ma radiyallahu anhu ne kuma yana cikin wa'anda me suke ta hata shajara yana cikin su abu na'im al-asbahani a cikin ma'rifatu sahaba karkashin babul ain da ya kawo tarjamarsa shi abdurrahman din yace kana min man baya a shajara yana daga wa'anda suka yi mu baya a ƙarƙashin bishiya wanda wannan ayat suka akan su sannan ya ce hmm. kana fiman sara ila usman yana daga cikin waɗanda suka tafi a kashe usmana sannan yake cewa eh, bai haƙi imamul bai a cikin dala'ilin nubuwa shi ma me yake cewa yake cewa kana abdurrahman bin udais albalwi sara bi ahli masar abdullahi bin abdurrahman bin udais albalwi shine wanda ya tafi da mutanen masar ila Usman zuwa ga Usman faqataluhu suka kashe shi Ibn Asakir a cikin tarihin Madinatul Damashq mujallad na 35 shi ma ya kawo wannan magana Ibn Sa'ad ya kawo a cikin Adabaqatul Kubra mujallaji na uku shafi na 65 ga ma wani abu da yake cewa yake cewa Abdurrahman bin Udais Albalwi yace man sahiban nabi Usman rahila ila Usman kuma yana daga cikin wanda suka tafi wajen Usmana hina husira lokacin da aka tsare shi hatta kutila har aka kashe shi fakana ra'asan fihim shi yana ma cikin kwamandojinsu haka ya fara a cikin tabaqatul kubra mujallaji na bakwai shafi na 21 tarikul yaqubi ya kawo cikin mujallaji na bakwai shafi na 77 mizanul itidal na zahabi mujallaji na biyu shafi na 475 duk sun tabbatar cewa Abdulrahman yana cikin sahabban manzon Allah da aya ta sauka akan su kuma shi ya jagoranci kashe Khalifa Usman. Mm. Sai a zo a gaya mana shi ma cewa cewa shi wa musulmi ne. So ba ma kokonto ba ma jayayya. Allah ya yarda da sahabbai sanda suka yi mishi mubaya gargashin bishiya amma ba dukkan su ba. Domin nassin aya ma ta ce akwai wanda za su warware kuma an samu ko ba a samu ba. Sannan sarki zaki idan dukkan sahabbai da Allah ya yarda da su dukkaninsu kuma bayan da zai Allah ya da kai ya san zaka mutu kafirai zamanin khalifa Abubakar su waye fara yaka yakin mutanen ridda ba ridda suka yi ba shin Allah bai san za su yi ridda ba kafin rufacin manzon Allah ya yarda da su ko su ba sa cikin sahabban da Allah ya yarda da su suka suka yi ridda su a kashe ne a yakin ridda eh. zamanin khalifa Abubakar ba sahabban manzon Allah bane ba ya aka suka yi ridda sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin musnad Ahmad yake cewa la tarji'u ba'di kuffar kada ku koma bayan bana nan ku zama kafirai yadda rubu ba'dukum riqab ba su ya ce gayawa sahabbai yake gayawa idan manzon Allah ya san wannan ka'idar cewa in dai Allah ya yarda da kai babu yadda za ka mutu kana kafiri babu yadda za a yi manzon Allah ya tsoratar musu wannan ya ce musu ina muku tsoron kada ku mutu ku zama kafirai ku koma kafirai Imam al-Bukhari me ya kawo barka ji abin da wani sahabi ya faɗa ya zo a cikin Bukhari mujallaji na biyar shafi na ɗari da sittin wannan sahabi ɗan ana ce mishi Barra'u bin Azib Barra'u bin Azib wani ya tambaye shi yake cewa da shi duba laka madalla da kai yace sahibtan nabiya ka sahabci manzan Allah ka zama sahabin manzan Allah wa ya ta shajara kuma kai mishi baya a ƙarƙashin bishiya wacce wannan aya ta sauka faƙala sai shi barra'u wannan sahabi din yake cewa hmm. innaka la tadri ma ahdasnahu ba'dahu kai co kai baka san me muka aikata bayan mu za Allah baya nan ba wannan ba bukari ya kawo wannan ruwayar sahabi ne ake kuranta shi ake gaya mu cewa ga girmanka kana cikin waɗanda suka sahabci manzon Allah kana cikin waɗanda suka baya ƙarƙashin bishiya amma hmm. yake cewa kai co ai baka san me muka aikata bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan ba kenan ba dukkanin su bane ba ba dukkanin su bane suka yi me suka zamanto eh, sun yi wafa'i sun cika alƙawari na'am musallam duk wanda ya riƙe alƙawarin shi na manzon Allah bai canza ba bayan manzon Allah baya nan ya mutu akan wannan tabbas wannan yarda tana tare da shi amma wannan ka'ida da ake so a ƙaba ba mutane a ƙaƙaba musu cewa lalle ne ai in dai Allah ya da kai da farko to shikenan dole ka mutu kana musulmi wannan ta eh, saba wa hankali ta saba wa sunna alqur'ani ta saba wa waƙi kaga inda kake magana abu ne mai kyau amma kaga in dai kaga dan sunna in yana magana akan sahabi da dan malamin shi'a ba kowa bane ni nake gani ni na fahimci cewa yana maganan sayyidina Abubakar da Umar da Usman ne da sayyidina Usman ne ni haka ne muka fahimta ka gane amma ba su kadai ne sahabbai sarki su kadai ne sahabbai Ah, ina nufin ba ah, wanda ne ba ba su kadai ne amma da suna na yawan magana da malami shi su su kadai ne Allah ya yi da su su kadai ne aka yi wa alƙawarin aljanna so ba ma zancen mu ba ma zancen mu ce wani, ba shi sa mu ka fahimci sarki zaki mu a shi'anci ba ma kallon wani ba mu da matsala da khalifa abubakar ko khalifa Umaru ko khalifa Usman ba mu da matsala da kowane sahabi a matsayin shi na sahabi muna kallon hukunci ne a matsayin shi na hukunci am da ya gama kowa sahabban nan Allah kaɗai ya san yawan su wannan shine mahallin sabanin mu da ahlus sunna hmm. cewa su yadda a cikin sahabban manzanin Allah ba kowa bane adali su yadda a cikin sahabban manzan Allah ba kowa bane mutumin kirki sai yadda hmm. a cikin sahabban manzon Allah akwai mutanen da sun saba alƙawarin manzan Allah sun sauka daga wasiyar manzon Allah a daidai lokacin da a cikin sahabban manzan Allah ko wanda sun cika alkawari sun yi biyayya hmm. wannan shi ne abin da muke so mutane su fahimta sai ake kokarin a mai da shi ai cin mutunci ne ai cin zagi ai wato zagi ne dan sarki zaki aya ce fa alqur'ani ta kalli sahabi ta ce mishi fasiki aya alqur'ani fa ta sauka aka yi ta ce mishi fasiki amma mutanen ne suke ce mishi radiyallahu anhu Mm. shai wani sahabi kenan fasiki fa da nassin eh. ayar alkur'ani wani sahabi kenan shai amma ana ce masa me alwalid bin utba sahabi alwalid barin karanta wani abu kaɗan daga ciki sarki zaki yana da mahimmanci wannan ah. magana tashi ta ta ta walid bin utba mm. shi wannan walid din sarki zaki na'am shai shine wanda lokacin da wannan aya ta sauka afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun Allah yake cewa shin yanzu wanda yake mumini da wanda yake fasiki za su iya zama daidai sai yake cewa uh, imamul wahidi a cikin asbabun nuzul shafi na ɗari uku da da sittin uku sai yake cewa nazalat hazihil aya wannan ayat ta sauka fil imam ali bin abi talib akan imam ali dan abi talib alaihi salam wal walid bin ukba da kuma walid bin ukba qala al walid bin ukba walid bin ukba bin abi mikbit yace da imam ali bin abi talib ana ahaddu minka sinanan wa absadu minka lisanan yake cewa to ni na fi ka kaman ƙarfi kuma na fi ka iya magana faƙala lahul imamu ali sai imamu ali yake cewa da shi uskut ishru fa inna ma anta fasiqun lalle kai fasiki ne fa nazalatil aya sai wannan aya ta sauka qala abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas ya ce ya'ani bil mu'mini aliyan wannan mumini din da aya ta ce afa man kana mu'minan sai ya ce tana nufin imamu ali wa bil fasiki al walid bin uqba fasiki kuma tana nufin me tana nufin al walid bin al uqba sannan ya ce wa qad ittafaqa kasir min al mufassir min al mufassirin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan fi annal murada bil fasik cewa abunda ake nufi wanda ake nufi da fasiki din huwa al-walid bin uqba shine walid dan uqba kaji ɗaya sarki zaki to barka juyi shi wannan walid din cikin irin abubuwan da yayi shine kuma wanda ayyana ta soka akan shi cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Mm. ya ilzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu akan shi ta sauka shine manzon Allah ya aika ya je ya dawo yau manzon Allah ƙarya Mm. akan wannan ƙarya har sahabbai za su mai da martani sai wannan aya ta sauka Allah ya ce idan fasiki ya zo muku da magana to ku yi bincike shi mm. wannan walidi din na'am sai yake cewa barka ji abin da malaman tarihi suka faɗa akan shi ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani a cikin al-isaba din shi fi tamyiz sahaba mujallaji na shida shafi na 323 ashirin da yake cewa wa qissatu salatuhu bin nasi subha subha arba da aka bayar akan shi cewa yayi wa mutane sallar asuba raka'a hudu wa huwa sakran yana cikin maye yace mashhuratun yace kissa ce shahararriya wa qissatu azlahu kissar cire shi daga daga daga shugabanci ba'ada an sabata alaihi shurbul kamri bayan ya tabbata cewa ya sha giya ita ma yace mashhuratun aidan yace ita ma mashhura ce ya sha giya har an cire shi an masa haddi sannan yana cikin maye yawa musulmi yana jagoran musulmi fa sallar asuba yayi musu raka'a hudu in ji ibnu hajar asqalani wal walid bin uqba kana mashhuran bil fisqi hatta ba'da rahil rasulillah shi ya kasance ya shahara da fasikanci ce bayan wafatin manzon Allah fafi fi Usman a zamanin halifancin Usmanu bin Affan kana al-Walid amiran al-Kufa wannan mutumin da Al-Qur'ani yace mishi fasiki wannan mutumin da Imam Ali yace mishi fasiki wannan mutumin da yake mutane sallar asuba raka hudu zamanin Khalifa Usman Khalifa Usmani ya nada shi me ya nada shi Khalifa Amiri a Kufa sharibal kamr yana halifanci a kufa ya sha giya wa salla bin nasi jama'atan wa huwa sukran yayin mutane sallar jam'i yana me yana cikin yana cikin maye wannan magana ta zo a cikin al-imamatu was siyasa mujallad na shafi na 32 Yaqubi ya kawo cikin tarikhul Yaqubi din shi mujalladi na biyu shafi na 174 ya zo a cikin Al-Kashaf mujalladi na uku shafi na 259 So wannan fa shine me shine walidi din sarki zaki ayar alkur'ani malamai tafsiri duka suka ce a kai shi ta sauka ta kira shi da fasiki hmm. amma na ce mishi me radiyallahu anhu shi ma yana cikin wanda kira shi radiyallahu anhu yanzu kwarai da gaske hmm. a to na gaya maka su kutumfa su kutumfa bayan manzon Allah bayan nan khalifa Usmani ya dauke shi ya bashi ya bashi mukami hmm. ya sa shi ya zamanto gwamnan Kufa a zamanin khalifancin Usmanu wanda yana khalifancin ne kuma ya je ya sha aka kama shi ya je mutane sallar jami'i duk wanda ba a shi'a ba so irin wayannan abubuwan da yake faruwa da yawa shi sa muke cewa kuskure ne a yi umumi ba wata aya kwaya ɗaya da tace dukkanin sahabbai adalai ne babu wata ruwaya guda ce dukkanin sahabbai adalai ne ko shi za ga tana kawo taksisi akwai dalilai karina dakiliya ko kharijiya da take keɓancewa Na'am, mutane ana amfani da wannan makamin ne a cusa musu ƙiyayyar shi'a da gaba da kyamata su sai a ce ai suna kyamata sahabbai ai suna zagin sahabbai ai suna cin mutuncin sahabbai amma kuma ba haka bane ba ba mu da matsala da kowane sahabi ba mu da wuta ba mu da aljanna shi ma ko babu abin da zai iya mana bal bil asali ma a addini ba wa za ka iya shiga addinin nan ka cika komai ba tare da me ba tare kana da alaka da sahabban manzon Allah ba musamman mu yan shi'a ba a ce muka ro komai a wurin sahabbai ba wanda manzon Allah ya ba mana sune alqur'ani da ahlul baiti shine ruwaya tabbatacciya a cikin muslim amma malamin nan zaka ji karshe shi sai kitabu da sunna kitabu da sunna kitabu da sunna wannan kitabu da sunna din ruwaya ce ta so a cikin turmuzi kawai da wasu littafai amma kitabu wa ahli baiti kitabu wa itrati ahli baiti a cikin muslim tazo, amma ba sa faɗa wa mutane ba sa cewa manzon Allah ya bar wasici abu alqur'ani abu ahli baiti sai da kullun a ce abu alqur'ani abu sunna me yasa wannan kuskure ne a daina yaudarar mutane da cewa ana kin sahabbai ana zagin sahabbai ba wani mai kin sahabbai ko wani mai zagin sahabbai amma bambancin mu da ku shine in suka yi kuskure muna faɗan kuskuren ba dan cin mutunci kaskantawa ba ba dan kaskantawa ba ba dan aibatawa ba ba abin da zamu iya musu wanda Allah bai musu ba amma me dan sun zamanto mir'atu na al'umma al'umma suna kallon su a matsayin mudubi to dole dole wanda zaka bi shi a matsayin mudubi zai iya kai ka wuta ko kai ka aljanna kuma shi ba masumi ba to dole ne kai taka tsantsan inda suka yi daidai muna tare da su kana iya koyi da su Allah ma ya girmama su manzon Allah ya girmama su suna da falala da yawa na sha faɗa yau ko kare ne aka ce ya rayu da manzon Allah yana da falalar da karnukan da basu rayu da manzon Allah ba basu samu ba hmm. na mutum so mutum ya rayu ya imani da manzon Allah na gaskiya ya gaskata imanin shi har ya mutu akan wani imanin shi ba ka da wani dalili da zaka tozarta shi hmm. ba ka da wannan amma wanda ya tabbata ya warware fa shi ma sai ka mishi wannan kuɗin goron a wani dalili a wani akali a wani mantiki aya ba ta musu kuɗin goro ba hadisi bai musu kuɗin goro ba ga manzo Allah ya ja musu kunni manzo Allah ya kansa a cikin musulun ke cewa a cikin sahabban nan nashi akwai munafukai har goma sha biyu har yace takwas daga cikin su ba za su taba shiga aljanna ba hmm. yana nan a cikin musulmi samun kilimi na ƙarshe sarki zaki rufe da shi ya ce ba hadisi wannan ya kafirta sabon manzan Allah wannan ya ce alqur'ani bai cika ba wannan ya ce a'a ga wani mutum ma daidai maganganunsa daidai suke ga da na annabi bal ma wani ya fibi da shehunsa akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ce wai duk a daina wazi akai a zo a runguma a tafi tare wannan ba gaskiya bane gaskiya alal kitabi wa sunna tsayawa akan alkur'ani da sunna kuma ita ce rayuwar da manzan Allah yi ya karantar da sahabbai akai har ma hadisin da malamin ambata mana na Irbad ibn Sariya da manzo Allah yi da suka ce to yi mana wasiya ya rasulullah sai ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yace addu alaiha bin nawajid ku cije su da taramanku ta yadda in an ja ba zai fita ba sai da a falla ma'ana a rike kwarai saboda mai manzo Allah mana wasiya da sunna saboda ita ce kariyar ita ce kariyar alqur'ani kowa zai dawo yana ka alqur'ani amma me zai gaskata mana fahimtar ka da bin ka ga alqur'ani na daidai ne shine muga kana fahimta shi yadda manzon Allah ya koyar muga kana fahimta shi mm. ah. sarki zaki duka ah. maganin da wannan shine mahallin shahid inda yake so ya dire kenan ah. shi yake so a fahimta shine in ba a yi wannan ba shine bai zama haɗin kai ba mm. wannan yana zagin sahabbai wannan yana cewa yan shi'a kenan a fahimtarsa wannan yana cewa bai da hadisai ba qur'ani kawai yan qur'ani kenan wannan yana cewa shehu ya fi manzon Allah sufaye sun shigo ciki <laughs> no <laughs> ban san wani sufi wani yake cewa shehu sai fi manzan Allah ban san inda aka samu wannan ta'ribi ta'birin ba sai irin wannan magana ba su ne mm. babu wani shehu da yake da aure cewa wai shehun sa fi manzan Allah babu bal duk mm. wani girma da ake ba shehu ne albarkacin wa ake ba su albarkacin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke faɗa sahabban nan baki ɗayan su dan me ake kiran masu duka albarkacin manzon Allah ne ba dan manzon Allah ba wani kallo ma bai ishe ka ba amma manzon Allah ya ba su kima ya ba su martaba ya ba su daraja so kaga kenan a wannan ka'idar tashi mm. an ce yan shi'a ba za a haɗa kai da su ba suna zagin sahabbai yan qur'aniyu ba za a haɗa kai da su ba sun ce ba sai da hadisai ba sufaye ba za a haɗa kai da su ba saboda suna cewa shehunansu sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu a da'irar musulunci wa ya rage kenan <laughs> ma'ana haɗin kai a wurin shi shine dole ka zama ka zama bawa wahabiye shine zaka mm. shine me haɗin kai tsakanin bawa wahabiye da bawa wahabiye ne mm. duk an kore kowa wannan kuma shine sakon da yake so ya aiki ba a haɗin kai da nan. to da wa za a ga 'yan albani ga 'yan sururiya ga madakila mm. ga idrisiya eh. <laughs> duk ba kansu ba haɗe ke ba wanda kuke kan manhaji guda maki. Eh. wanda wa'annan rabe da muke cewa zai fassara mana ita ai akwai bukatu su fassara mana ita shi sa manzo Allah ya mana ahlul bait bai mu karazu ba su fassara mana ya alqur'ani yake su fassara mana ya sunnan manzon Allah take aikin su kenan mm. kuma wannan ne manzon Allah amma ya kasa faɗa ko sau ɗaya cewa manzon Allah ya ce na bar muku ku bi ga wasiya alqur'ani da ahlul baiti amma ya faɗi kitabu da sunna ya fi sauna. nawa bai faru ba zamanin manzon Allah bai faru ba zamanin sahabbai bai faru ba zamanin tabi'a, bai kuma zai taɓa faruwa ba ka haɗa al'ummar musulmi akan fahimta guda ɗaya ƙarya kake ko kai waye dole mutane manzon Allah haka ya rayu da sahabbai da yawansu suna saba a fahimtoci mm. kuma kowanne da yawan lokacin manzan Allah yakan basu ko akan fahimtar sa in fahimtar ta tana da dalili hmm. tun manzan Allah yana da rai sahabbai ba su hada akan fahimta guda ɗaya ba shi sa ko bayan rasuwar manzan Allah aka samu wasu sahabbai su wanke kafa wasu sahabbai su shafi kafa me yasa ba su haɗu ba akan abu guda ɗaya me yasa hmm. bayan rasuwar manzan Allah aka samu wasu sahabbai suka ci gaba da yin auren mutu'a wasu kuma suka ce ba za a yi ba me yasa suka saba <laughs> so ba a fahimta ba ka haɗa mutane ba ka haɗa mutane a kanta ko kai waye mm. kana barin mutane da fahimta su ne almuhim ya zamanto abin da mutum yake yana da dalili na'am da ba shi da dalili ko dalilin shi na da rauni a faɗakar da shi a nabbahar da shi a nuna mishi gaskiya amma ka ce sai kowa ya dawo irin fahimtar ka shine haɗin kai zai yiwu to wannan ka yaudari kanka na farko kenan bai taɓa faruwa kuma bai taɓa faruwa ba amma haɗin kai in ka ji dama ana cewa ai idan fahimta guda ɗaya ce babu zancen haɗin kai idan duk fahimtar mu ɗaya ce abu ɗaya muke babu zancen haɗin kai amma wa tasimu bi hablillahi wala tafarqu ku hada kan alqur'ani abin da ya haɗa ku inda kuke da sabani kuma ga hanyoyi nan inna wa'azi ne udu ila sabili rabbika bil hikmati wal hasana in tattauna za a yi wajajilun billati hiya ahsan in nasiha za a yi qula lahum qawlan layyina duk alqur'ani ya gaya mana ya koya mana mu hada kai sannan inda muke da sabani mu girmama juna mu mutunta juna mu yadda cewa abin da ya haɗa mu yafi abin da ya raba mu yawancin abubuwan da suka raba mu fa abubuwa ne furu'ai hmm. ba usulai bane ba akwai wani wanda bai da cewa Allah ɗaya bane ba akwai wani wanda bai da manzancin manzan Allah ba akwai wanda bai da alqur'ani ba akwai wanda bai da ranar alkiyama ba akwai wanda yake cewa babu mala'iku babu amma ina ka saba mu muna cewa Allah mu ba a mishi mahalli wasu na cewa Allah yana sama akan al'arshi wannan akan wannan aka saba wan mu muna cewa manzon mu baya fitsari a tsaye manzon mu adali ne matan shi ba sa neman cewa ya musu adalci manzon mu baya suicide wasu kuma suna cewa su manzon su yana fitsari a tsaye manzon su yana zage-zage babu dalili akan wannan aka saba mu muna cewa alkur'ani babu daɗi babu raƙi babu ziyada a ciki duk wanda ya faɗa kuma ya fita daga musulunci hmm. domin ya karaita alkur'ani ya karaita manzon Allah to a irin wayannan a fahimta ce maka saba ba a asali ba hmm. ila kai kana kallon ka ne a sahabbai babu wanda bai da sahabban manzon Allah ba amma ina maka saba ku kuna cewa dukkaninsu mutanen kirki ne mu kuma na cewa a cikinsu akwai munafukai dan eh. manzon Allah da kanshi ya faɗa eh. inna fi ashabi isna ashara munafikan ba ni na faɗa ba mm. in ka hu manzon Allah ya rabbi shi ka zo ka gyara masa wa iyaz billahi so anan ne aka saba ba akan asalin ya da sabo ba ina aka saba ko kun ce dukkanin su mun mun ce ba dukkanin su bane ba kuna da dalili muna da dalili kowa ya bujiro dalilinsa al'umma su ji faman sha falyomin wa man sha kafur. shikenan amma ba zancen ka aibata wannan wani ba kafiri dan bid'a mushriki wawa jaki wa zage zage da cin mutunci da aibata wannan ba shine usuluban addini ba dan kana so kai gyara sannan babu wani laifi wanda aka ce ba za ka haɗa kai da mutum da mai wannan laifin ba in dai ana so a gyara duk mai barna jawo shi aiki a jiki a nuna masa barnar wani jahilci yasa shi yake yin barnar wani rashin sani ne wani rashin fahimta ne wani ganganci kowa da yadda za a yi ta'amali da shi amma ka kore kowa ka ce kowa sai ya fahimci abin da ka fahimta kowa sai ya kawo dawo kan hanyar da kake kai kowa sai ya fahimci yadda ka fahimta manhajinka sannan ne ake haɗin kai a wannan kuskure ne bal kamar na faɗa ma wannan bai zamanto haɗin kai ba in ya zamanto manhaji guda fahimta guda ɗariƙa guda shikenan sai an tafiya kawai babu saɓani ai amma duk sanda ka ji haɗin kai to akwai inda aka samu saɓani akwai inda ake samu rashin fahimta sai a ce to mu haɗu duk da muna sabanin fahimta mu haɗu a inda muka haɗu inda muka rabu kuma ya zai a warware shi cikin mutunta da girma cikin usulubi na addini na sunnar manzo Allah na sunnar alqur'ani wannan shine ma'anar haɗin kai ba ana cewa kowa ya zama shi'a ba ba ana cewa kowa ya zama sufi ba ba ana cewa kowa ya zama wahabi ba amma dukkan mu da muke la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai abubuwan da suka haɗa mu abubuwan da suka haɗa mu mu haɗu a kansu mu yadda mu mutunta junanmu kuma kai ba kai suka fitar daga da'irar musulunci ba kamar yadda ni ma ba isa in fitar da kai daga da'irar musulunci ba tunda ba kayan kowa bane ba so why not mu zauna mu tattauna muna da makiya mushtarakai wannan muka yi ishtiraki akan su makiyan mu su ba ruwansu da kai dan shi'a ne dan izala ne a'a su kowa in ya kana kalmar shahada shikenan mu fuskanci wannan makiyan mu magance matsalolinmu ba mu tsaya mun ban makiyan mu na hakika muna an raba kanmu shi'a sunna izala wahabiya tijjaniya wane ne ba qur'aniya muna tagwara kanmu muna targima da junanmu akan abin da bai kai ya kawo ba a'a a tattauna cikin mutuntawa da girmamawa wanda ya fahimta fa ni'ima wanda bai fahimta ba baka da zambi Allah ba zai tuhume ka ba amma muna da makiya wayanda suke sune ra'isai sai kamata mu tunkara su kamata mu fuskanta amma mai haƙuri da saɓani ƙanana suke tsakanin mu a ai ku ya yi mu haɗa kai da ku kuna zaki sahaban manzon Allah kai muka yadda mu haɗa kai da kai kana cin mutuncin manzon Allah da eh. manzon Allah da sahaban manzon Allah so suka fi kima kai fa cin mutuncin manzon Allah kake hmm. ka yadda ka kaskan ka kai iyayen shi wuta ka muzanta shi da ɗabi'un da bai cancance su ba ka jingina hmm. mishi abubuwan da suke fasikanci ne duk kana yin wannan mun yadda mu tattauna da kai mu nuna maka kusurin ga cikin ma. sai waɗanda kake tuma suna zagin sahabbai ne ba za a zaga asuwa afala ta kilun baka da hankali ne su al'umma mu da cikin hayyacin mu ma'anar haɗin kai da malamai daga kowane bangare suke kira wannan shine ba wai a zama wahabiyawa duka ba na a haɗa kan kitabu da sunna su hmm. masu bayanin sunan nan a san su kai a wurinka masu bayanin sunna salafus salih ne sahabbai mu a wurin mu masu bayanin sunna da alqur'ani ahlul baiti ne kana dalilai muna dalilai mu girma na'am mu nuna maka kuskurenka mu hmm. nuna maka laifinka cewa bai kamata ka jingina manzon Allah fasikanci ba bai kamata hmm. ka jingina manzon Allah mummunar ɗabi'a ba bai kamata ka jingina manzon Allah wasu abubuwan da basu dace da kadarin shi ba amma mm. cikin girmamawa da mutuntawa kai ma mm. zo ka nuna mana bai kamata mu mutuncin sahabi wani ba bai kamata mu tsine wani ba cikin mutunta da girmamawa kai su fa da ake cewa kuna girmama sahabu su kuna cewa shi wannan kusan wannan Allah wa wannan kuskure mu nuna muku kuskuren in ya tabbata kenan ma fa ana yi mm. cikin girmama da mutunta wannan shi ake cewa haɗin kai don ba mai wuta ba mai aljanna a cikin mu batin garantin cewa shi abin da yake kai ɗin shine garanti ɗari bisa ɗari har ga Allah zato ne da fata da hasashe da kwaɗayi da yaƙinin da ka gina akan shi raja'i ne ba wanda aka yi wahayi cewa abin da kake kai ɗin shine daidai wa ya gaya maka wani annabi aka turo maka sallallahu alaihi wasallam so kusan wannan shine sarki zaki da abin da zan takaita ba sani ba in muna sauran lokaci ko za mu ɗauki uh, jama'a alhamdulillah Gwargwadon da ya samu Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode jama'a za mu bude layi kenan kai da zaka kira kai kokari ka tsaya kan topic kai da zaka kira kai kokari ka tsaya kan topic abinda shi ya tattauna shine abinda zaka yi zaka yi masa tambaya kai insha Allah uh, okay mun fara daukan kira kenan malam Buhari kana kusa ka rubuto namba namba din mu in kana kusa mun bude layi na tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola daga muryanka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki na'am barka da rana barka ka dai sunan ka daga nake kira ta sunana Muhammad Aji ana kira na Bangis Zandayar mutumin Nijar ne yana Cote d'Ivoire ina jin daɗi cikin al'amuran da maulana sid bashir ya gabatar ya yi kira sosai mai hankali ya isa ya fahimtu da abin da ake faɗi Allah ya kara tara ma wannan kalma ta la'ila illallahu Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna ziyara Masha Allah gaishe mun shi kwarai mun gode mun gode mun gode naka ne gaisuwa babu tambaya ora mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu. Barka ku da karatu. Barka ka dai kola ya sunan ka riga na yake kira. Eh, eh <coughs> malam sarki eh, sunana Abubakar daga Kano. Oh malam na malam Abubakar kana tare da shek ah, ah, Sheikh Sidi Bashir aka wannan layi. To ina masa fatan alheri kuma abinda aka yi karatu wanda ya dace da daidai gaba daya Allah ya ba da lada inda kuma aka yi tuntube Allah ya gabata mana duka. Amin amin amin ya rabbi. Eh ina da bashi a kaina ko wance abubuwan da eh, aka ce in kawo a wancan karatun kuma na kawo su yanzu. Tare da tare da Bashir. Eh a wancan satin. Tuna muna. Yawwa kuma ta kenan wancan satin a kan batun Ah, an tattauna na ce babu eh, na mu'awiyar anu bai umarni baya umarnin bai umarni da wani ya zaki ba kuma ok good maganar ka yana kan topic yana kan wannan yana kan topic an yi maganar sahabai da maybe da ya sauke mukan topic gaskiya na shirin mu ba ka hakuri to bismillah Ok. eh yana kan sahabai ne eh to mm, mm. Ah, amma kafin kafin kai ga wannan ah, magana mai daɗi ko mai kyau an yi ta akan abin da ya shafi haɗin kai ɗin nan kuma wanda gaskiya ya zama wajibi a ce yawa abin a cikin musulunci dai ya zamto mutum yana jin cewa duk wani musulmi ko menene fahimtar sa to um, um, dan uwansa ne a cikin addinin musulunci kuma sannan idan mutum yana dauke in kana dauke da wani alheri to kokari za ka yi ka fahimtar da mutane alherin da kake kai din ba wai ka kore su ko ka la'ance su ka tsine musu ka rasa su ba ai ai ai ai wannan shine Allah ya saka da alƙairi Allah amma gaskiya yanzu na tuna a wancan sati Sheikh Sidi Bashir ya nuna cewa Sayyidina e, Muawiya ya sa a zage Imam Ali ko shi ka ce a wannan magana eh. ba haka bane eh okay yasa yanzu ka kawo hujja ba kitabun ra'asi bane yau na kawo hujja kwarai da gaske to bismillah muna jin ka yawa a hadisi a sahihu muslim wanda wani rawi wanda ake ce masa bukair ibn mismar shi ya rawaito daga amir wanda amir ɗin kuma ya zo ya rawaito daga amir ɗin wa kas cewa daga babansa hmm. ya haɗu da sayyidina muawiya a aikin hajji ne sai mm. kuma wannan batu ya zo to uh, a daidai wajen malam sid basir ya karanto lafazin amara amara muawiya ibn abi sufyan uh, sa'ada to a nan wajen sai aka ce an ta manaka ba a ba turab dinnan eh. daidai wannan wajen to a daidai wannan wajen ma akwai sai <laughs> malam sidi a lokaci sai ce a daidai wajen malam muslim ya yi ta'amudin iskati mana ya jefar da kalma ta kaman umarnin zagin da gangan to wanda wannan kaga kuma shi ba wanda wannan har nake ce a babu wannan saboda ba zai yiwu a ce malami kaman imam muslim ya jefar da kalma da gangan ba sai in kana da wani dalili ne wata na ruwaya wanda ya ce wani malami ya ruwaice ta da wannan lafazin a wajen shi ma nan ba za ba cewa za ka ya jefar da gangan ya iska ta ba a'a sai ka ce shi a tashi ruwayar babu wannan lafazin haka ake yi a a manhajiya ta ilimi kwarai da gaske mm. a manhajiya ta ilimi domin ai sarki zaki a hankalce mm. idan malam muslim zai jefar da wannan kalma guda daya mm. to me yasa ya kawo hadisin gaba daya a hadis a sa ai zai boye hadisin ne duka ma haka zai boye tunda ba wani ne ya tilasta shi yawa da bindiga a kansa sai ka sa wannan hadisin ba a'a sai boye hadisin ko ya ki kawo shi gaba daya mm. a cikin dubban hadisai ba to saboda kaga babu zance wannan zance shine abin da nake so in faɗa na farko a ga malam eh amma baka ka baka kawo inda aka ce bai zagin ba ko menene shi ka za zaka kawo Eh, eh shine yanzu zan kawo maka ai eh kawo aha a domin kika ce ka gama yawa akwai ruwaya cikin wato malam at-tabarani ya fidda wannan hadisi hmm. sai kuma malam ibn sa'ad shi ma ya fidda wannan hadisi hmm. to duka su a waje a wayancan littattafan guda biyu hmm. cewa yayi qala kala muawiyatu ibn abi na muawiyatu ibn abi sufyan li sa'adin ma manaka an tasubba ma'ana a mahallin amara din da da yazo a cikin muslim qala ne a cikin ruwayoyi duka guda biyu hmm. waye ya yi kuskuren kwance ya canza amara da qala cewa umarni ne umarni lafazin amara qala ne asali a wajen shirawin da ake cewa Bukairi ibn mismar hmm. shine yayi wannan kuma daman shi bukari ibn mismar idan aka duba tarjamarsa a cikin littattafan hadisi rawi ne ana karban hadisansa amma lahu akhlaqun kamar yadda malam ibn hajar ya faɗa cikin tarjamarsa a tahzibu tahzib lahu akhlaq yana da kurakurai yakan canza kalma da kalma ko ya canza aya da aya hmm. kuma ana karba hadisi a hannunsa ana karba amma yana da kurakurai in in ya kuskure sai a du sai a tattara ruwayoyi sai a ga wanne ne wasu amma ya kuri na zuwa ya kuri na zuwa bari shai ya shigo nan gaba ni minti daya shai ba an ce in an ga wani kuskure kaɗan a wurin rawi ba ba hadisi hadisi a sa ba in an taba ganin wani kuskure kaɗan kaɗan aka ce to amma shi bawan Allah nan ya nuna mana malama ka nuna mana cewa yana da kurakuran da yake yi da yawa a cikin hadisi yana yawan canza ah, ah, eh. lafuza amma still ana karban hadisi a hannunsa me yasa shayi Ni ni kata ba ko shi ba Ah, Sheikh sidi Bashir, salamu alaikum. Salamu alaikum Sheikh sidi Bashir. Wala sarki zaki, maganar ku tana tsintsinkewa, ba na jin ku sosai ni. Oh Allah. Ina da skani sama sama. Yanzu kana ji na? Eh ina jin ka. Bawan Allah nan yana kawo hadisi akan maganar da ka faɗa wancan sati na uh, bima na muawiya sai na muawiya ya ce ya bar an zage imam ali sa'ad ko to yanzu ya kawo shi kuma ya nuna cewa wai wannan hadisi wanda ya canza wannan lafuza a cikin shi ba wa Allah kace ya sunan wanda ya canza wannan lafuza? mala bukhari wanda ya ne ibnu mismar bukhari wai eh, bukhari ibnu mismar shi ya canza wannan lafuza kuma shi kuma rawi ne to rawi kuma wai yana ana yana yawan kurakuren canza lafuzozi a cikin hadisansa kuma har ana karban hadisi a hannunsa amma malluma ku kun ce rawi in aka same shi da kuskure kaɗan an daina karban hadisi a hannun shi to ya wannan kuma wai yana yawan eh, canza lafuza amma kuma still ana karban hadisa a wurinsa wai ruwaya musulun yake karanta ko wace ruwaya yake karanta eh ruwayar musulun din na karanta da kuma ruwayoyi daga cikin ah, ibnu sa'ad da kuma tabarani shine abin da na karanta ai na ce maka mu tsaya na san baka da matsala da musulun ko kana da matsala da shi ba da matsala da shi a waye a duniyar sunna ba ba matsala da sunna da musulma muslim to to to to mu tsaya akan ruwaye da baka da matsala akan ta amara muawiyata sa'ad bin abi safiya shine tambayar da kin wancan sati din eh, eh. Muawiya ya umarci Sa'ad amma ba faɗi abin da ya umarce shi ba. Mun ce ka faɗi me aka umarta Ibn taymiya ya ce zagi ne. Ka ce Ibn taymiya kuskure ne. ko ba ka ce ba sai shi ne ya karanto yanzu yake nuna cewa wannan amaran nan an sake ne wani ya canza wannan amaran nan wai kala ne ba amara ba ne ba amara ba ne ba a cikin wayar a cikin musulun <laughs> haka yake nufi ko ba ka ba malam bakar malam malam ina son ji daga bakinka a cikin ruwayar muslim ba amara ba ne shi yana canza abin nan a cikin ruwayoyinsa shine abin da malam ibnu hajar ya faɗa kansa da malam ibnu jauzi da malam ibnu rajab a tarjamarsa suka ce lau aslatun yana canza alfaz a maimakon ƙala sai ya ce amara domin ya nuna menene ma'anar amara nan shine kala muawiya ya ce wa sa'adu me yasa kai Ba baka cikin waɗanda suke yin abin nan ne ga na ali su kan na ali ne to wannan amara shi kuskuren shi wannan rawin ne ba ita kada ya canza ba ya canza ma ayar da aka ka eh shi ne nace kenan muslim muslim kuskure ya rubuta ba kuskure ya rubuta ba ana karɓar abin da ya samu a ruwayarsa kenan to amma wace ruwa ce take nuna labazi daidai shine sauran ruwayoyin da aka yi jam'in su aka hada ai a ruwayatani kalqiratani malam ka sani a karatu a ruwayatani kalqiratan ruwayoyi biyu wani yana fassara wani kamar ayoyi ne guda biyu wata tana fassara wata ko ba aka ba malam sarki zaki na'am ba ba wallah yawwa aya za ta iya zuwa da wani lafazi dunkulalle in ka koma wata aya sai ka ga ga ma'anarta abin da ake nufi na'am to ne ma wannan abin da ya faru to shi ni dai a ruwayoyin da na karanta a mara ne a ruwaya ɗaya ka karanta ibn taymiya ma cewa yayi amara shi ma ibn taymiya bai gano cewa kuskure wancan yi ba shi malam ibn taymiya ba haka ya faɗa ba kwata kwata ma shi ma na ji na duba ma sarki da sarki ibn taymiya ba haka ya faɗa ba ibn taymiya ya ya yi nakalin maganar ibn mutakir hilli ne wanda shi ma ibn mutakir hilli ya ɗauko maganganun afdab khawarizm ne Mm. Wato shi ma Sheikh Ibn Taymiyyah yana kan kala kenan ba mana ba ko. Shi malam Ibn kwarai da gaske yana kan Malam Malam Abubakar idan har cewa amara ƙari ce ba ta cikin wannan ruwayar da Muslim ya kawo kamata yi Ibn taimiyya bai kamata ya maimaita ta ba. Domin ba nakaliye ba ina jin baka karanta maganar Ibn taimiyya ta min hadis Salim ba nakaliye ba. Baran karanta maka abin da ya ce. cewa ya amma hadisu sa'ad lamma amarahu kaga ba nakali bane bai domin a ruwaya muslim ba amarahu bane ba daya daya malam afwan ka karanto daga yana ba da ansa ne fa ga ga ibnu mutakir al sai ya karanto duk abin da ya faɗa dogon bayani ya yi ya ce ya kawo abubuwa ne wajen kusan guda goma da aka kawo daga ƙarshe ce dukkaninsu ƙarya ne shi ibnu taymiya ya nakalto ah, a wannan hadisi shi ma ƙarya ne a karanto mun inda ibnu taymiya yace wannan hadisin ƙarya ne karanto mana da Allah ba hadisin yace ce ƙarya ba abubuwa guda kusan goma da ya jero a wajen shine sai yace dukkanin su ba ba gaskiya bane yace ƙarya ne amma shi ko a ba zancen abubuwa goma ba yanzu muna magana ne akan wannan shi kadai ibnu taymiya ya kawo ya ce gaskiya ne ko ya ce ƙarya ne a ibn tamiya ya ce wannan lafazin cewa amara din ba ba ba ne. Hmm. shi ma ya ce kala ne daidai sai na muawiya bai ce sadu ka zagi sai na liba kwarai da gaske ibn tamiya nakali ma'anan malam aika ka sani nakali ne. ibn tamiya yana yi wa ibn mutakir hili raddi eh amma kola ma eh, shayi ya karanto nashi da kai kuma karanto inda shek ibn tamiya ya ce kalan nan da ka karanto muna barin karanto very good kaga za mu fi fahimta sosai To, uh, Ibn Tamiya ya ɗauko magana ne mai tsawo. Eh, inda ya ce kwala, bai ce a mara ba. Ya dauko eh, magana wani ne yake na cewa cewa shi Ibn Mutashir hmm. ya kawo maganganu cewa wai ma har ya kawo wannan hadisin wai cewa sai na ya ce a zagi sa sai kawo hadisin gaba daya daga baya ko sai zo yake da masa taraddi akan akan abu to shine magana ce mai tsawo cewa yayi inna Allah ta'ala la jalal ajra ala fada'ili ali la yusa kasratan man zaka fadila min fada'ili muqirran biha ma taqaddama min ما wa ma ta'akhara Wa man wa man kutiba kutibat lahu Fadila min fadailihi آه، لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم ومن استمع هل إزوا دي إن دي إزو يتي كما آه نعم آه وأنا حكيم بن هزام عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمبارزة علي رضي الله عنه لأمر بن عبد ود يوم خندق لمبارزة كنا أفضل min amali ummati yawmal qiyamati kaga duk ibn tamiya yana ito abin da wani ne yake faɗa sai ya ce wa an sa'ad ibn abi waqqas qala sai ka hadisin da shi malamin yake kafa da shi cewa a na cikin sayyid muslim kenan qala amar muawiyatu ibn abi sufyan sa'adan bi sabbi fa aba fa qala ma manaka anta subba ali ibn abi talib abu turab Ƙala salasun, ƙala hunna رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسبه لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من همر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وأرخى لبه في بعد مغازيه فقال له علي تخلفني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد Salamu alaikum. Mala bakar. Aha. Yasa a cikin karantowanka wanda Sheikh Ibn Taymiyyah ya rubuta ka cire wannan amaran nan ciki ka kawo kala kenan ko? Eh, Ibn Taymiyyah ya zo ya warware ya yi rajin wannan magana gaba ɗayan ta ma. Yace oh. ba ba ba ba ba ba haka bane. Ba haka. To shai gashe ya karanto wai. Ai ta ai baka karanto wurin ba. Ta maka ga karanto mana inda Ibn Taymiyyah yace babu amara a cikin hadisi. amara ne amara ya kawo kala. Shine ki takaddun ne a hannuna yanzu nake nake nake nake kan hada karantawa barin ci gaba barin karanta. Eh bismillah. Dubo kurin iya wajen za ka karanta inda Ibn Taymiyyah cewa wannan amara din ba ta cikin hadisin Muslim. Mala Bakar. Na ba Ibn Taymiyyah kadai ya faɗa ba wanda suka girme shi ma sun faɗa. Shi ne ai aka maka Ibn Sa'ad da kuma Malam Tabarani wanda suka ce shi wannan rawin Bukair Ibn Mismar shi ne yace amaran. A a a Ibn Taymiyyah muke magana kafin mu tafi wajen wani mu gama da Ibn Taymiyyah tukunna. Mu gama ai ka faɗa Ibn Taymiyyah mu gama da shi tukunna. Ai ni na Ibn Taymiyyah na kawo ba nasu na kawo ba. Maganar Ibn Taymiyyah na kawo. so nashi nake so ka kama inda ya kore wannan maganar eh dan gaya maka eh zan faɗa na tsarfafi matsayin lafazin amara cewa a ruwayoyi guda biyu duka ya zo kala ne ba amara ba kaga na tabbatar da wannan da babarani da kuma eh, amma amma mala bakar ka ce ka ce ibnu taymiya ma ya kore wannan amaran nan kala ne shi ibn tamiya kwata kwata ma bai ma yadda da amma ba saboda ya nakalto ya to maganganun ibn mutashir hilli ne mai tsawo shi yasa shine na kake gani na karanto maka amma yanzu kokarin bude maka raddin da yayi akai afuwan, kasan abu na takardu. Kaka damu, kaka damu, batar da hankalinka mu muna nan. kana da shuwa ka za ka gani kuwa ko za a ɗauki wani kafin ya nemo eh za ce kana da shuwa za ka to shi ke tsaya kan layi bari mu ba wani dama amma mun baka dama ka nemo shi eh kafin kafin ya nemo ba eh ka nemo shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Zaki barka da yau. Barka ka dai kola ya sunan ka daga naki kira. Sunana Yusuf daga bene. To masha Allah Malam Yusuf kana tare da Sheikh Sidi wa shiraka wannan layi. Ina yin mallam barka da zuwa. Yana jin ka yana amsawa. Ni tambaya gare akan alamin mota din da yake. Kana kana shirin auren mutuwa ne? ina ina ina tambaya na kai saboda ni na san ba ga yi ne duk malaman duniya amma ce siya suna yi ne gaskiya ne ko ƙarya ne a gaskiya ne suna yi saboda mun zauna muƙabala da sunan ko ya an ce annabi ya ana ya aka ce annabi ya ana to ko da ke ba shi bane topic din amma ah, eh ka gane ka yi hakuri a ah, nawa na shigo dai na iske kuna program kwa to to mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode amin afwa amin afwa mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalam barka da warhaka sarki zaki barka kare kola ya sunan kargan naki kira sunana alhaji ibrahim mai daga adamawa karamar hukumar mobi local government mai Eh, daga Adamawa ba. To, masha Allah mai cross, kana tare da Sheikh Sidi Bashir akan wannan layi. To, barka da waraka, ya kokari ya fadakar da al'umma. Alhamdulillah, mun gode wa Allah. Eh to, a gaskiya ya dade ina kallon yadda kake idar da sakonni zuwa wajen al'umma kuma kana ɗaya daga cikin mutane masu faɗa a jiya social media ina maka fatan alheri. Allah ya saka da alheri, na gode. Na gode, Allah saka da alkhairi. Hello? Hello, muna tare da kai Cross. Amin to akwai shawarar da mu akwai ɗan alfarma kuma da jawabi na muryar mu a matsayin mu na talakawa tun da kaga kai kafin mu karfin fadaji ya kamata a ca mana hankalin malamai wayanda yau suka yi kira ga yau a zaɓi gwamnatin nan kuma ga halin da talakawa suke ciki wanda yau gaskiya hali ya kai turu ya kai bango eh kowa da abin da ya dame sa kun kumban su an hada kai ɗarika, izala kadiriya su sami shugaban kasa ba na'am na'am to amma kuma malaman mu sun je Niger haka ne ku ya kuri a yau ga insha Allah kai lokacin zamu wannan magana in Allah ya ranar Lahadi in Allah ya hmm, mun gode don kana ɗaya daga cikin mutanen da duk inda yi magana yana zo ko ina fadin kasar da ka gani ina adamawa hmm. a adamawa ma ina kusa da kamaru amma kaga ina following naka ina jin sakonka kullum. Masha Allah, Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. Mun gode Mun gode. Assalamu alaikum, Mala Bakar. Na labari. Na. An samu? Na. Waljawab an na أن أخطب خوارزم هذا لو مصنف في هذا الباب فيه من الأحاديث المكذوبة ما لا يخفى كذبه ألا من له أدنى معرفة بالحديث فضلا عن علماء الحديث وليس هو من علماء الحديث ولا ممن يرجع إليه في هذا الشأن البتة وهذه الأحاديث مما يؤلم يعلم يعلم أهل المعرفة بالحديث أنها من المكذوبات Na'am, eh, to eh, ka ji abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa akan abubuwan da ma suka gabata a bayan wanda ya kawo. To kuma sai batun shi wannan eh, abin da Wannan lafazin na amara na hadisin imamu a Muslim. To shi Ibn Taymiyyah da ya zo kamar yadda nake ga muku shi babban fa ma wai ya kawo hadisin mai don ya sharha ko faɗi hukunci a'a ya nakalto magana da wani ne yake faɗa sai sai sai sai sai yake masa raddi akai to kuma daga daga cikin raddin ne shine sai yake faɗan haka sai kai mana bakar mana bakar ko dai mu sake baka zuwa sabon sati ka je ka shirya da kyau ka zo to mala sarki ne ban ka ba yanzu eh saboda kalmar nan da shayi yake magana wannan kalmar nan kalmar mm. nan da amaran nan da ka ce a shek ibn zamiya eh. shi da kansa ya kore amaran nan ya kawo ƙwala to ka gane da yana da kyau kai masa wannan adalci ka gane bai ma yi magana kan cewa wai bai kawo a matsayin ya yadda da abin bane gaba ɗaya a shayi ga shayi ya karanta ka gane tun last week shayi ya karanta kai kuma ka ce da ka zo ka dispute wannan abin da shayi ya karanta amma kaga ka kasa to tsaya sarki zaki tsaya ba wai abin nan ba shine bai amana na ilimi ba a wajen a a yau kun ya a wannan wannan magana ya kuma wannan maka kaje ka yi wannan magana da dace na janye na gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode kaga abin da muke so mala mala bakar ɗauki cewa kaman kai da shai kuna jayayya ko menene wallahi karatu ake ilimi mu ma muke samu mu muna samun fahimta ka gane shi abu ne inda yau baka samu abin da kake so ba kuma wallahi mun jinjina maka sosai kaga wancan sati ka zo kai tambaya amma gashi yau ka zo kai mana karance karance karanci karanci alhamdulillah bai sa ka faɗi ba ka kuma tashi shi yasa in dai wannan baka same shi yau ba bari mu sake baka sabon sati kuma wallahi anya na bude kaman kan da ka zo kake mu a wurin mu kana karantar da mu ne ba kana jayayya bane ka gane eh na fa ah, gane ah, ah. in dai baka samu yau ba mu sake baka sabon sati ko dai me kake nufi Eh, amma a bani minti ɗaya ko biyu afuwan. Mun kara maka. To yawa. Eh, yanzu ne na kawo wasu littattafai na tabbatar amara kalat ce a wajen malaman hadisi amma shi yanzu abu da yake nema na shine in faɗi da ibn taymiyyah da kansa ya ce amaran nan menene kalat ce haka ba eh to amma shehi ina zuwa shehi malam bakar shi ma yana nufin cewa to in aka cire kai shek ibn taymiya ko wanda suka zo gabanin shek ibn taymiya su ma sun kore wannan amara sun kawo kala in ji malam bakar cewa suka yi rawun ya yi kuskure shi da kansa ya canza a ruwayoyi daban-daban a mara aka ce a wajen to amma bari mu tsallake wannan a bani wani satin in ƙara bincike akan magana ibn taymiya a bani in faɗi magana a wata shafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shayi na'am shayi kana ji salamu alaikum shek Shey? kana ji wa alaikum salam sarki zaki eh malam yana nufin cewa bai samu ba amma a bashi sabon sati kuma za shi ya je kare binciken shi dawo to Allah ya kai mu dare da lafiya <laughs> amin amin amin malam wakar a sarki zaki a bani faɗi abu da akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to faɗi insha Allah sallallahu alaihi wasallam yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wato sayyidina Ali radhiyallahu anhu da Ibn Abbas sun ce idza hujjistum ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan mm. fa zannu bihi alladhi huwa ahadahu wa atqahu wa ahna mm. mala sarki da ni da masu sauraro gaba daya ina so su saurara da kyau wannan hadisin yana cikin ibnu majaha suka ce idan aka ce in aka yi magana akan manzala sallallahu alaihi a cikin kowane irin hadisi ne to a yi kyakkyawan zato ga manzala sallama a yi kyakkyawar fassara a yi kyakkyawan nufi in dai abu ya shafa annabi sallallahu to wannan shine wajibi akan mutane in dai kaga an jingina wa annabi abu to fa bi alladhi huwa atqahu wa anahu wa hada dole ka yi kyakkyawan fahimta kyakkyawan zato kyakkyawan fassara ana jina ana jinka yawwa to wannan akan wannan ka'idar abin da na sani dai a duniyar sunna akan wannan ka'idar ake tafiya duk wanda ya fassara wani hadisi ko ya nuna cikin wani hadisi akwai wani abu wanda yake bai dace da matsayin manzala sallallahu alaihi da gaske din to shi yayi kuskure amma ba sunna ba ce ta yi kuma ba ta farkin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a sunnar annabi wannan ka'idar akan ta ake tafiya duk hadisin da aka jingina annabi to dole ne ya zamto kyakkyawar fassara ko kyakkyawan fahimta ko kyakkyawan ma'ana in ba ta dace da annabi da gaske to ba a aiki da shi wannan akan haka ake tafiya saboda haka akwai kalmar zagi ko saboda yawanci wannan an fahimce ne an fahimci wannan magana ta sayyidina Ali radhiyallahu da Ibn Mas'ud da kyau ko na'am bismillah na'am muna jin ka yawa to a ƙarƙashin ta duk lokacin da aka faɗi lafazi ya zo daga annabi sallama to kada ya zamto idan daga gidan shi'a yake to bai halatta wani ya ba ta fassarar ko fassara mara kyau dan ko wani ya ki shi'a ba bai halatta ba kamar yadda in ma a gidan sunna abin ya zo to bai halatta wani ya masa fassara mara kyau ko ya ɗauki fassara mummuna sai ce an an shiga hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ake ba saboda ka'ida ce cewa in dai aka ji abu ya shafi annabi to kyakkyawan fassara ne da kyakkyawar ma'ana masha Allah to shi yasa cewa yawwa wannan ka'ida ce duk wanda ma yake saba mata to yana sauka ne daga kan ka'ida ta ilimi ta ta'adalci ta gaskiya shi yasa duk lafazin da ya zo a cikin sayo muslim cewa ko ana cewa annabi sallallahu ko yayi magana ko zagi ko wani abin nan ba zaki ba ne fada ne fada ake fassara shi da shi idan wani ya fassara cewa annabi yana zagi to kuskure ya yi sai dai in yana nufin zagi na al'adance kamar malam bahaushe yana cewa babanmu ya mana fada ko babanmu ya zazzage mu to wannan kaga ba a yana nufin babanmu yana ashar ko yana cin mutuncin mu ne a'a faɗa ne ake nufi ko ba haka ba sarki ni ba sani ba malama malama karshe shai zai wa wasu amma amma amma a hankalce wallahi maganan ka daidai ne gaskiya ne abin da ya kamata tsaya kin to shin wasu suna fassara shi haka wasu aka ji suna fassara haka amma kuskure ne ba zaki ba a cewa zaki a cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ce annabi ya wasu fada hmm. ko ya kausasa musu harshe saboda wani dalili hakan nan amma ba wai ka ce zagi an jingina zagi ga annabi sallallahu ba hmm. wannan kaga ba ba haka bane saboda kaida ce sai na san kaji mala bakar barin ba da misali akai kafin yayi magana to ba da misali misali Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma ya amfani da lafazin dalal ko dalala a cikin da yana ba da labari akan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama hmm. dalala an san dalal daga cikin ma'anarta akwai ma'anar bata akwai koma a wasu ma'anonin ma daban to amma da an jingina ta ga annabi ga bangaren manzo Allah sa ba za a ba a fassara ta da cewa bata inda yace alam yajidka yatiman fa'awa hmm. wajadaka dalan fahada wajadaka ilan fa'agna to kaga duk duniya ba wanda zai fassara ya ce Allah ya tarar da kai akan dalala da ma'anar wai bata babu ba a cewa bata sai dai a ce fasara shi shine ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nadi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latadi ila siratin mustaqim Allah ya wato ya tarar da kai wannan alqur'ani wannan shari'a cikin alqur'ani ba ta hannunka ya annabi daga baya aka maka wahayinta shine wajen ka dallan bada amma ba a cewa bata ba a kawo bata a cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaga lafazin ai dalal din ne dai dallan bahada amma saboda annabi ne ba a ba a fassara shi mummuna saboda ba mala bakar mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi maganan ka da mun fahimta sosai maganan ka na da ladabi sosai Allah ya saka maka da alkhairi bar mu ba ɗaya kuma dama eh insha Allah mun gode malam na san ka ji maganan Malam bakar sosai kana da maganan da zaka faɗa kamin mu ba wa Anas kuma dama Assalamu alaikum ya akwai mala mala da tsaya kan layi shekara ka ji maganar mala bakar sarki zagi Salamu alaikum shayi. Salamu alaikum shayi. Shayi salamu alaikum. salam sarki zaki. Duk maganar da ya baka ji salam. A ah, na ji wasu da yake magana ta gama da ai ina da tsinkewa amma na ji wasu. Okay, to. Eh, Akwai magana da ya sarki zaki. Na'am. akwai maganar dai da take buƙatar masu hankali su ji kuma su yi dariya kuma su gane cewa wato san rai an shigo da shi a cikin al'amura da yawa na addini hmm. wato duk lokacin da bawahabe ya ji masu sarki zaki sai kirkiri ka'ida sai dora kansa yanzu me ya faɗa wa duniya cewa hmm. in dai manzon Allah ya faɗa abu kuma wannan abin yana da wajahin muni to ana so a yi mishi fassara mai kyau ba hmm. haka ya faɗa ba haka ya faɗa ai mishi fasara mai kyau kar ai mishi fasara mummuna da manzon Allah ya ce mahaifina yana cikin wuta me yasa ba su mishi fasara mai kyau ba su ce ba sai na Abdullahi bane ba su ce Abu Abu Lahabi ne ba mm. me yasa ba su wannan tawilin ba mm. ko ba manzon Allah bane bai faɗa ya kamata kenan sai a fassara wannan hadisin cewa ba mahaifinsa yake nufi ba in ka fassara da cewa sai na Abdullahi kai kuskure tun dole a bashi fassara mai kyau Mm. amma bisa suke fassara suke cewa mahaifin manzan Allah ne sai na Abdullahi me yasa ba su yi manzan Allah kara ba su a Abu Lahabi yake nufi dama ayar Qur'ani ta tabbata cewa shi dan wuta ne shikenan an wuce wajen amma me yasa mai masa Allah bai samu wannan ba sannan cewa salan da ya kawo akan alqur'ani wa fawaje daga dalan fahada a suke tawili me isa ba su yadda sun yi tawilin ba ar-rahmanu alal arshi tawa ba cewa Allah yana kan al'ashi, me yasa nan ba sa tawili me yasa ba su yi tawilin yadullahi fawqa aidihim ba mm. me yasa ba su yi tawilin kullum man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram ba duk suka cewa fuskar Allah ce hannun Allah ne me yasa anan ba sa wa Allah tawili sai an za su yi tawili da za gane cewa sirri ya shigo ciki ana neman wata mafarar ne wata mafita an jingina wa manzan Allah wani abu ya tabbata aibu ne babu yadda za a a kare shi sai a kirkiri ka'ida a ce a mishi fassara mai kyau to ita wannan fassara mai kyau akan wani hadisin kurin take hawa ba ta hawa kan kowa kan kowane hadisi in tana mm. hawa kan kowane tunda ka'ida ana son ta zamanto ama ce in ba ta zamanto ama ba ba ta zamanto ka'ida ba me yasa ba ku dabbaka shi akan wannan hadisan hadisan da kuke cewa manzon Allah ya fito sai ya ga wata mata fa da sai ta ƙayatar da shi wani tawili kuke mace manzan Allah kamar manzan Allah waye fito ya ga wata mace waye har ya sha'awar ta a zuciya waye ta burge shi burgewar da har sai ya koma ya ga iyalin shi ka san ba burgewa bace ba ta wani abu burgewa ce ta sha'awa wani tawili kuke wannan duk ba sa yi sai a wani wuri saboda biyan bukata wannan kuma ba daidai bane ba in zaka sa ka'ida to ka dan bukata akan komai kurin abin da ba za su iya ba shine su ce muslim yayi kuskure bukari yayi kuskure wannan hadisin kowa rawaito shi ƙarya ne saboda an jingina manzan Allah abin da bai dace shi babu zancen wani fassara mai kyau ko mara kyau A magana ce ta larabci ko mutanen larabawa ne kuma kowa yana iya fahimta shi daidai gwargwado su ba wani tawili da wani zai yanzu wannan hadisi wani faɗa maka in ka karanta sharhin da nawawi yayi sai ya kare cewa mu muawiya ba zagi ba zaka sha mamaki amma ya kase wa manzan Allah irin wannan tawilin da ce manzan Allah yana zagi so wannan ka'ida ce wacce bai kamata a ce an jita ta daga wajen al'umma ba Allah ya samu dace sarki zaki mu dauki wani akwai lokaci eh za mu dauki na karshe kenan ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam Anas ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki MKK Rasulul Aminin na'am masha Allah sallallahu alaihi wasallam muna jin ka ya gida ya ai mun gode wa Allah ina mika sakon godiya ta da jinjina ga babban malaminmu sharif malam bishir ubangiji allah ya saka masa da alkhairi ubangiji allah ya ƙara masa ilimi allah kuma ya ƙara masa ludifi da albarkacin sai da faɗi mata zahara salamun la'alaiha mm. na sarki zaki akwai wasu korafi da nake da su kwara biyu Ah, ban san me ya sanya ba ban sani ko network ne ko kuma ne Allah wa alam Allah shi ya bai kan sani saboda babu wanda ya san gaibu na'am so tari sarki zaki idan malam Musa yana magana a wannan shafin muna yawan kira muna yawan kira da yawa nan wallahi tallahi sarki zaki ina ga sama da mu wajen goma so tari muna yawan kiran ka amma sai ga wani ban hasa program baka dauka ba to amma abin da sa muke mun ɗan yi uzuri ne sanadiyar yanayin ayyuka kuma da mun san halin ce komai na iya faruwa. Eh in ka kira ka gaba doki ba jama'a sun yawa kaga yanzu aka rakiyar ma ka same ka. In ka same ni sorry. To alhamdulillah masha Allah alhamdulillah masha Allah kamar yadda faɗi maka ina kiran ka daga nan Iran ne. Okay masha Allah. Masha Allah magana da zan yi nan shine so tari da yawa kamar yadda malam sidi bashir ya yi magana dangane da sahabban nan da sauransu dai da mutane suke ta tunanin mu yan shiya muna kafarta wasu muna kafarta wasu abu ɗaya ne wanda mutane ya kamata su fahimta a nan ne. shin su waɗannan wahabiyawa ya kamata su san wane ne sahabin mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi ita kalma ta sahabi ita ma wata kalma ce wanda tana bukata a zauna a yi mata zama nata na kashin kanta domin a warware mutane me ake kira a fahimtar da mutane waye sahabi sannan me ake kira da sahabi sannan wane ne ya cancanta da zama sahabi na mun san mazan Allah hakimu ne Mazan Allah in yi magana ta tabbata Mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba cewa wannan mumini ne ba daga baya kuma zai canza mazan Allah baya wannan kuma batun abin da muke magana eh, abin da nake son dan yi tambaya ne shine kamar yadda malam Musa Yusuf a eh, Asad suna yake yawan yin magana an dan shine shukin ɗan shi'a a hannun wa kuka karɓi musulunci da kuke kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mm. muna kira ga shi malam Musa Yusuf Asad suna da kalma ta girmamawa ta lafazza na hikiman magana ba zagi ba zagi ba hantara babu rashin ganin girma to amma muna kiran malam Musa Yusuf asar-suna ya zo a wannan shafin kamar yadda yake lokaci zuwa lokaci ya sake dawowa akan su waɗannan sahabban ya zo tun da ya ce adalai ne ya zo ya kare mana waɗannan sahabban a matsayin tunda ya ce adalai ne na farko sarki zaki a bibiye shafin da muke akwai lokacin da malam eh, malam malam Ismail Garba Makwani yake ta ikirarin ya ya ya eh, ake mukabala zuwa kansa akan ya kare masauran sahabbai bai zo ba mun san da wannan kuma muna nan muna rike da wannan sannan abu na biyu kuma sau tari malam Ismail Garba Makwani ya kira baga cin sahabbai bai zo ba kwanaki malam eh, malam Dahir daga ah, garin Bauchi Najeriya ya yi wani ikirarin har kuɗi ina ga har kuɗi ya sanya ko kan cewar idan har yanzu ya kwace su ko in har yanzu ya da dinsa ne ah, ina ga kuɗin ban manta ba ne ba na zargi zaki to muna muna jinka yauwa ina ga kamar har shi malam malam malam da ayyukan sun har ya sa kuɗi idan har ya zo eh, ya kawar bai da wasu maganganun da zai kawo a kansa sahabbai ne ina tunanin in dai mun manta ba ina tunanin haka ne in dai ba san san harshe ba to ni ma daga nan jamhuriyar musulunci ta Iran na saka naira mai sunan naira dala ba dala ba euro euro dubu buɗe ga wallahi nake rantsuwa ga Allah Ta baraka wa ta'ala idan malam Musa ya euro dubu ɗaya kasar nawa kenan kusan kusan miliyan biyu ke fa to ni na yi tunanin ya kai naira miliyan biyar ne a kuɗin Najeriya ai ah zai kai zai kusan miliyan biyu kenan to wallahi ga Allah ya maka rantsuwa in ban bashi adam ba Allah zai tashi mu da shi gaban ranar kiyama za mu tashi da in ya zo in ya zo ya tabbatar muku cewa sahabbai dukkan su adilai ne za ka ba da miliyan biyu wallahi zan ba a wallahi na bar na bar shi a har abada wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa to she kai da shaida fa a wannan ai ba bukatar shaida so da ai ba za su ci ba kudin ai sarki zaki ah. <laughs> ai ba zai ba ai ba za su karu ba wallahi ai ba shi ba ba malam Musa ba wanda zai iya kare maka cewa sahabbai dukkanin su adalai ne babu shi da karyata alkur'ani alkur'ani kuma ba zai karyatu ba na'am sarki zaki na'am ga wata magana ta biyu mm. tunda sun ce adalai ne mu ya zo ya kafa mana hujja kuma wallahi sarki zaki ga Allah nake maka rantsuwa ni zan zo a shafin zan yi kira zan yi masa tambaya kuma zan kafa masa hujja da littattafan da ya tabbatar shi a gurin sun inganta da littattafan da ya san sahihe ne kafa min hujja da littafin shi ko kwara ɗaya ba. Masha Allah, mun gode. Littafin shi a ko kwara ɗaya ba zan kafa min hujja da shi ba wallahi ga Allah nake magana so. Kai na ƙara na ƙara dubu ɗaya euro dubu biyu zan bada wallahi. miliyan hudu to shi ke nan insha Allah in ka turo da kuɗin ba muka ajiye kuɗin to mun nemi malam ka fara turo da kuɗin sannan <laughs> in Allah da ba matsala ga si ga malami na da malam Sidi Bashir ai mu ai mu ai mu ai mu ba ma alƙawari mu saba ah na sani ah na sani ah na sani ai yanzu ne kai dai kaga damu ka fara turo da kuɗin ka turo da kuɗin insha Allah za mu nemi malam sarki zaki ga yau sarki zaki ina da mawar alfarma kwaye don Allah ina so a nema min alfarman malam akar makalla asiri bashir kasan contact din shi ta private ne saboda akwai magana zan yi da shi don Allah a ƙasa insha Allah insha Allah tunda yana nan in ya bani dama zan tura maka Allah ya yarda ba matsala sarki zaki a tura mishi insha Allah in ji wan tura maka Sai mun gama mun tura bar malamin mana talike mana addu'a lokaci ya kai lokaci na ya ja to insha Allah na gode mun gode mun gode Allah ya saka alkhairi mun gode to bismillah sheikh malam to sarki zaki ko shi kiran da muke ga miliyan hudu na na ce miliyan hudu fa aka ce fa ban ji me kace ba sarki zaki na ce miliyan hudu aka ce miliyan hudu ya ce fa ai ai wannan miliyan hudun sai dai sai dai a ji ai ba su ce sarki zaki karka damu karka damu alƙawari ne kuma za a cika inda yazo ya cika To masha Allah. Babu damuwa a wannan sarki zaki. Masha Allah shek. To shek ai muna Abin da muke so al'umma ko shi su gane. Na'am. Shine haɗin kan al'ummar musulmi umarni ne na Ubangiji maɗaukakin sarki. Hmm. Kuma wajibi ne. Kuma matuƙar wannan al'ummar tana son mafita ta ji daɗin wannan rayuwar duniya ta da ta sai sun haɗa kansu. Domin saba umarnin Ubangiji za a shiga cikin fushinsa ne za a shiga cikin wahalhalu ne. Da haka wannan kaskancin da wahalhalun da al'umma suke ciki na rarrabo kawuka babu inda zai kai face zilla mm. dole ne mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba a ce ka zama ɗan shi'a duka ba ba a ce kowa ya zama bawahabi ko sufi ko makamantan su a'a mu mutunta juna a usul ɗin da suka haɗa mu dukkan mu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta haɗa mu to mu takaici da wannan inda kowa yake da kuskure a ba hanyar da shari'a ta ce a gyara mishi a gyara mishi domin mu zauna lafiya muna da makiya wanda suka fi mu girma suke da ƙarfi kuma su sun haɗe mu ne gabaki ɗaya ba sa bambance ɗan shi'a da wanda ba ɗan shi'a ba ba wahabi da wanda ba ba wahabi ba sufi da wanda ba sufi ba qur'aniyun da wanda ba qur'aniyun ba a su in dai kai da wannan kalmomin guda biyu to kai makiyin su ne su ya kamata mu tinkara, su ya kamata mu fuskanta amma sai mun haɗu mun yarda za mu rayu da bambance bambance za mu rayu da saɓanin da ke tsakaninmu mu juna uzuri mu yafi juna mu magana da wa'azi da nasiha da shiryarwa da kyakkyawan lafazi iya abin da zamu iya yi kenan sauran kuma baro ubangiji wanda ya yarda ya yarda wanda bai yarda ba bai yarda ba tsakaninsa ne da ubangijinsa sauran al'umma a fahimci da su kowa yana da hankali insana ala yi basira amma kada mu zafafa kada mu shaddada kada mu kore junanmu wannan ya kore wancan kafiri ne wancan ya kore wancan mushriki ne wancan ya kore wancan dan ƙarshe sai ka duba ka bincika a zahirin da'irar musulunci kamar babu kowa kowa ya kafurta kowa kowa ya kori kowa wannan ba daidai bane ba wannan ba koyarwa manzon Allah bace ba me yadda da sabani me yadda da sabanin fahimta da ra'ayi mu zauna juna mu girmama juna mu mutunta juna mu wannan shi Allah da manzo yake kira wa atasmu bi habillahi jami'an wala tafarraqu kada mu rarrabu wancan kaza da kaza ne a'a mu mm. haɗa akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta hada mu duk sauran abubuwan da muka yi da su saɓani ne na fiya kila, muka saba a su, to mu tattauna mu warware su mu magance su gwargwadon abin da hali zai iya yi amma kada mu yi ƙoƙarin mu yaƙi junanmu da kalmomi na kuma har ta kai zub da jini wannan ya saba koyar Allah da manzo wanda shi muke fata da haka haɗin kai zai yiwu tsakanin ɗan shi'a da ɗan izala da batijani da bakadire da ɗan ƙur'aniya in dai kana la ilaha illallah muhammadu rasulullah to za a iya haɗa kai da kai ko mu taimaki kanmu mu girmama junanmu mu yi junanmu nasiha addinin gabaki ɗin shi nasiha ne kuma za mu gudu tare mu tsira tare mu fahimci maƙiyanmu gabaki ɗaya mu zamanto mun mutunta wannan addinin ya sami izzar da aka san shi da ita muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu cikin ladan wannan muka yi kuskure Allah ya fi ya gafarta mana wannan shafi Allah ya kare shi sarki zaki da kuke ba da irin wannan damammaki ɗin masu shigowa da masu taimaka mishi sirrin wa'alaniyatan Allah ta'ala ya taimaki yan uwanmu da suke Palestine da suke ciki Allah kai masu dauke ba su mafita Allah ya dauka musulunci da musulmai ya kuma ƙara haɗa kanmu baki ɗaya ya kaskantar da kafirci da kafirai albarkacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك